To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah taimake mu gaba ɗaya. A ci gaba da karatun shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna wanda ya yi ajiya da ya yi baki ba samu an buɗe layi ba A kan cewa 'yan shi'a ku shirya a kan akidunku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine za mu ci gaba da wannan karatu da Malam Musa kaɗan a yau amma shi abu da layi waɗanda ba su samu sun yi shigo a jiya sun yi tambayoyinsu ba su samu su yi tambayoyinsu a haka ah, malam musa ya cika alkawari cewa in yi karatu yana buɗe layi to jiya an samu matsalan ya samu baki ah, da suka zo shi yasa ya yi ƙoƙari ya yi karatu na awa uku ah, alhamdulillah ya kai wurin buɗe layi bai samu ya buɗe layin ba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 alƙasimi da abdallah ga zainaba ka gane su sannan rukayya ibrahim sai faɗin to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah me ka sani a kan manzo ko me za ka ce a kan manzo to jama'a muna tare da shak malam musa yusuf asadu sunna akan sa da ya ɗauko jiya da ya ɗauko yake yi a jiya kun ga inda ya tsaya akan cewa Ah, ya yi baki shi yasa ba samu an bude layi ba da zai cika alkawari shi yau malam musa yusuf asadu suna da zai cika alkawari kamar kan da jiya ya karatu awa uku ba bude layi ba yau ya cika alkawarinsa na bude layi da za a yi masa tambayoyi akan cikin da ya jiya akan wai akidar shi'a ita ce akidar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malam musa fasa da sunna yana kan bakansa cewa wai duk ɗan shi'a bai cire mutum ɗaya ba jiya ya wani magana ya ce wai shi bai da matsala da 'yan shi'a 'yan shi'a wai bai da matsala da su amma yana da matsala da akidar shi'a ne shi yasa personally shi da malluman shi'a ba su da matsala ba su da wani ah, problem amma problemin shi akan wai in ji malam musa bakin shi wai shi ah, intention shi abin da yake so ne ya ruguza wannan akida ya rusa wannan akida maganan da ya faɗa kenan jiya ya ruguza wannan akida ya rusa wannan akida to uh, za mu ji me dalili me abin da ya sa malam musa yake cewa shi bai da matsala da 'yan shi'a amma da shi'an yake da matsala kuma yana son ya ruguza wannan akida ya rusa wannan akida me hujjansa a haka me yasa ya faɗi haka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 Allah kai mana babban arziki na samun makotaka da babban mai gida annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gobe alkiyama kuma duk wanda yake mabiyin wannan shafi ne shi ma ya ce amin Allah ya masa makotaka da samun haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gobe alkiyama a farkon fara karatu wanda ba dogon karatu zamu yi ba zan yi mura'ati da lokaci don mu samu isasshen lokacin da za a ba mutane mm. akan karatun da muka yi jiya su gogo su tambaya akan wannan karatu a wancan darasin da ya gabata akwai hadisin da na kawo lokacin da shi malam tahir ya mun tambaya eh. ya ce hadisin ya inganta na ce abin da kawai na iya kiyayewa na san yana cikin musulun na al'imamu ahmad a hadisin inni ahafazu wa aiki wato wannan hadisin a babin amana ta ilimi da ya mun tambaya a wannan hadisi bai inganta ba gaskiya da na kafa hujja da shi wannan ita ce amana ta ainihin wato ilimi ah, Allah ya saka da alkhairi wato wannan hadisin da ka kafa hujja da shi da malam daire maka tambaya yanzu ka eh, ga lokacin na da iya halattu kwakwalwa ta ce lallai yana cikin musnad na al-Imam Ahmad so sanda ya mun tambaya to sai ban iya tantancewa ba to hadisin ya inganta shine hadisi na ɗari shida cikin musnad na Imam Ahmad saboda a cikin isnadin sa akwai wato in ka ga haddasana Bukair bin Isa ar rasibi haddasana Umar bin fadli an Nu'aym bin Yazid an Ali bin Abi Talib wannan Nu'aym bin Yazid din لم يروه عنه لم يروي عنه غير عمر بن الفضل وقال ابو حاتم مجهول ذاك haka aka ce ba wanda ya rawaito wannan hadisin da gurin sai Umar bin al-Faddal din nan a bin Umar bin al-Faddal din nan shi kadai ya rawaito hadisin nan daga Nu'aym bin Yazid da sai ya zamanto hadisin shi kuma wannan mutumin Amru Umar bin al-Faddal din nan Abu Na'im Abu Hatim yace majhul ne ba a san shi ba sannan wannan hadisin eh ibnu sa'ad ya fitar da shi bukhari ya kawo shi cikin al mufrad ta hanyar hafs bin umar an umar bin da wannan isnadin kaga bai inganta ba so a babin amana ta ilimi da mun tambaya a wancan lokacin na da iya halattuwa hadisin yana cikin musnad na imam ahmad so amma ban iya tsayawa ba saboda haka hadisin bai inganta ba so abinda nake so kuma abin anan gurin Eh. yanzu kaga in su ne suka kawo abin da ke karfafa su ta fuskar dalili in ka ce abin bai tabbata ba sai ce ai ka ce bai tabbata ba ne saboda kana gaba da ahlul baiti ka fahimci ka'idan kusai na'am so mu abu ko yana goyon bayan mu ta fuskar dalili idan bai inganta ba ta fuskar isnadi ba ma riƙe wannan abin a matsayin hujja a matsayin dalili wannan shine abu na farko saboda haka wannan hadisi bai inganta ba gaskiya Abin da dama na iya halattuwa a wancan lokacin yana cikin musnad na al-imam ahmad Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama nukta ta biyu da nake so mu tafi a kanta sarki kamar yadda na faɗa na ce ba dogon karatu za mu yi ba don mu samu a ba mutane dama su bugo su tambayoyi in an haɗa da karatun da muka yi jiya da yau sai dai kawai ina so abin da muka yi karatu a kan shi shi nake so mutane su tambaya ba wai dan in ka tambaya akan abin da ban yi karatu ba akwai matsala a sai dan ban so mu sauka daga abin da muke magana shi sa nake so mu tsaya akan abin da muka yi karatu akan shi so cikin maganganun da yayi in baka manta ba na zo na masa tambaya akan abin da ya shafi a ah, matsalar fifikon sayyidina ali akan ainihin wato annabawa babu lokaci hatta abin da ya shafi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yi magana ya kamata yanzu amma yau nukta ɗaya kawai zan ɗauka in tattauna in na tattauna ta daga nan sai in ba da dama a buɗe layi mutane su yi magana a ga maganar da ya yi daga cikin maganganun da ya yi na farko ina so a saurara da kuma ana maganar aliyu ya fi annabawa ina ya ce ana maganar aliyu ya fi annabawa ina maganar sahabbai ya manta da amsar da na bashi ne a baya zan sake maimaita masa wannan ɗin ba ƙa'ida ce ta kowane ɗan shi'a bil istiqra'i ba idan kana ganin haka ne to ba haka bane kuskure kai wadda ya faɗa haka to ya aƙirance haka ko waɗanda suke da saɓanin wannan fahimtar da wannan mawkifin na gaya ma na sake gaya ma yanzu ina sake maimaita ma ko wadda suna ganin annabawa sun fi imam ali kuma yan shi'a ne saboda ka'idan ka zama ɗan shi'a shine wilaya ga imam ali bayan manzo ba wai a'a imam ali ya fi annabawa ba yana da kyau ku fahimci abin kaji abin da ya faɗa sarki a wancan zaman mhm. sai dai kuma ya sha bamban da abin da zazzaki ya faɗa da bakinsa wanda jama'a suka faɗa ya ji abin da zazzaki ya faɗa eh. ya ce wato ka faɗi ka ƙara in da mutum ɗaya mutum ɗaya ne ya fi sai da na Ali daraja ba haka ya faɗa ba? Na'am, na'am. Haka ya faɗa ya ce ka faɗi ka ƙara mutum ɗaya ne ya fi sai na Ali daraja ya ce in ban da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba wanda ya kai Ali daraja ya ce wannan ko kowa ne ne shi ko mala'ika Jibrilu ne ko mikail ne ko israfil ne ko Musa ne ko Isa ne ko Nuhu ne ba su kai Ali daraja ba ba ka yi faɗa ba ya faɗa haka haka ya faɗa da bakinsa wanda wannan abin ne shi malam tari ya ta ƙoƙarin wato karewa cewa ko ba haka ba ne ko something like that dai wani wani abu makamancin wannan bari mu sake sa shi mutane su ji abin da shi zazzakin ya faɗa da bakinsa ba abin da wani ba wanda ya kai duk halittan Allah ka ci kaf ba wanda ya kai ali wannan kowa ne ne shi ko jibrilu ne shi ko mika'ilu ko israfilu ko bai kai ali daraja ba ina fatar sarki mutane sun ji abin da ya ce sosai na mun ji ya ce duk halittan allah ba wanda ya kai ali daraja wannan ku ko mika'il ne ko nuhu ko musa ne ko ibrahim ne ko nuhu ne ba su kai ali daraja ba na'am haka ya faɗa so zai faɗa da bakinsa zai ce mutum ɗaya ne ya fi a ali daraja hmm? zai kai ali daraja ba ko ibrahim ne shi ko musa ko isa bai kai ali daraja ba mutum ɗaya ne ya fi ali shi ne muhammadu rasulu ka ji abin da sarki zaki ya faɗa da bakinsa ya ce ba zaki ba <laughs> eh eh na ji ka abin da sarki zaki ya faɗa Ah, Sheik alzazzage ya faɗa wani <laughs> na faɗawa <laughs> wato ba za ka yadda ka ɗauki gaman da kayan da ah, da ba na ba ko sarki zaki <laughs> to ka ji abin da ya faɗa to akwai tambayar da ina ganin amsa da ya bayar hmm. akan wannan barin duba an gani ina gani sai in zaka an ban gani ba kawai matsallake ta in tafi kan abin da nake so in yi magana a kan shi ga amsar da ya bayar sanda ya tashi ba da amsa akan wannan kadiya din tambayar da yake nan. eh inda an ce bi ma'ana ya fi sauran annabawa ilimi ne tambayar da yake nan. eh inda an ce bi ma'ana wai an ce iya annabi Musa ya je wani hadiru ya nemi ilimi da farko sarki zaki ah. sai da na ma tambaya kuma sai da ka ba da amsa mai kyau sosai in an ce fifiko sai a tambaya akan me haka fifiko da yanzu ya tabbata a hadisi ba kan ilimi ba ne wanda Sheikh Ahmadu Tijani yake faɗa ba kan ilimi ba ne akan wani matsayi ne na zamowan a aljanna Imam Ali da Fatima da Hassan da Husaini kuma wannan matsayi ne sai dai in wani yana so ya fito ya ce kasancewa tare da manzan Allah a cikin aljanna ba komi ba ne. Sarki zaki akwai waɗanda imaninsu ya kai ga su a ba su manzan Allah ma aljannan ta je ta yi zamanta. Hmm. Wato, gara a ba su manzan Allah akan a ba su aljanna. Na'am. To, ba su wa'annan a aljannan tare da annabi suke fa. Matsayi ne wannan ko mutum ya ko ya so matsayi ne. to akan wannan abun shehu amadu Tijjani ya kawo idan ka ji an ce Imam Ali ya fi wasu daga cikin annabawa ko ya fi annabawa ko abin da ya kama da wannan to ana nufin akwai ɓangaren da a wannan ɓangaren ya fi su ba ana nufin cewa alal itlaki matsayi ba to ana nufin akwai ɓangaren da a wannan ɓangaren ya fi su ba ana nufin cewa alal itlaki matsayi ba in ka ana maganan matsayi sai ka ji riwayoyinmu suna cewa ashaddu bala'an al'ambiya eh, sun mal'amsal fal'amsal misali waɗanda suka fi samun jarabawa saboda matsayinsu su ne annabawa sai waɗanda suke bin sai waɗanda ka fahimta masu matsayi na farko su ne annabawa amma wannan ba zai hana a samu wata daraja da wata fifiko wadda waɗannan da suke da alaƙa da manzo da jini da manzo ɗin wadda annabi ya ce su daga gare shi suke shi ma daga gare su yake albarkacin manzan Allah za su ci su fi a wasu ɓangarori yana da kyau mutum ya fahimta ba kawai baka fahimci abu ba sai ka zo ka yi hukunci a kai saboda haka maganar cewa shin imam ali ya fi su ilimi ne A'a, a nan ba maganar ilimi ba ne, na ba da misali ne da ilimi a wani wuri, da hidir. Fifikon ilimi fifiko ne, fifikon zuhudu fifiko ne, fifikon daraja fifiko ne, fifikon tsoron Allah fifiko ne. Duk abin da ke nuna matsayi fifiko ne. Zai yiwu Imam Ali ya zamo cewa ya fi annabawa fifiko ne a nan da matsayin shi annabi ya ce daga gare shi yake shi ma daga gare shi yake ingantaccen hadisi Aliyu, minni wa ana minhu ɗaya daga cikin annabawa ta yi ba wadda ka gane sarki zaki na'am to ka ji amsar da ya bayar wanda wannan maganan ta sha bamban da maganan da zazzaki ya faɗa sannan zan karanto masa a littattafansu a imma ɗin nan sun ba su sifar da in ba Allah ba ba wanda ke da wannan sifa na'am jiya na karanto to zan zo ta arifi yanzu maganar da yake faɗa cewa annabi ya ce aliyun minni wa ana minhu shin tambaya da nake so in yi ba zan ba da amsa ba na kyale su in suna da amsa su bayar wannan abin ga waɗanda suke da alaƙa da annabi na ahlul baiti kaɗai annabi ya taɓa faɗa ma ko ya faɗa ma wasu sahabbai waɗanda ba su da alaƙa da shi ta jini ya ce wani daga gare ne yake nema daga gare shi nake. To, na'am. Mm. Wannan tambaya ce na kyale su. So, abin da ke faruwa sarki zaki. Na farko, kun baka manta ba tun karatun nan dama na ce maka duk wani masifa da bala'i da 'yan shi'a suka gina. Akan wannan wilayar suka gina. na ce maka su ana ce musu imamiya ne saboda itikadin kudirin imamai guda goma sha biyu na farko sai da na ala Allah ya kare shi da yadda na biyu al Hassan Allah ya kara masa yadda na uku al-imamu Hussein Allah ya kara masa yadda alaqabinsa suna ce masa sayyidu shuhada'i ka tambaye su da suke ce masu al-imamu Hussein sayyidu shuhada'i Hamza ma ana ce musu sayyidu shuhada'i da da sayyidina Hamza da sayyidina wane ne za mu ɗauka shi ne sai da da'i wace gaba da wani sai na hamza da imam ali da sai da na husaini da sai na husaini ok eh sannan akwai ali bin husaini shine zainul abidina hmm. na biyar muhammad bin ali shine albakir na shida jafaru sadiq na bakwai musa al-kadim na takwas ali bin musa na tara muhammad bin ali na goma ali bin muhammad na sha ɗaya shine Alhassan bin Ali sannan na sha biyu shine Muhammad bin Hassan, wanda suke ce masa Al-Muntazar to ka san suna da wata aƙida da suke ce mata Isma ko na'am eh eh Isma to to wajen ta'arifin imami a cikin al'aidul imamiyya na Muhammad Muzaffar ya zo a shafi na 89 ya ce aqidatu na fi imam aqidar mu dangane da ismar imami sai ya ce wa na ataqidu mu in shi'a muna kudirce cewa annal imam shi imami kan nabi kaman annabi yake hmm. ka ji da kyau imami kamar annabi yake yajibu an ya kuna ma'asuman dole ya zamanto wanda aka tsare shi ma'asumi min jami'in raza'il wal fawahi daga dukkan abinda da yake marasa kyau da alfasha ma zahara min hawa ma baɗani. min sinni tufulati ilal mauti a amdan wa sahawan tun daga shekarun yarinta har zuwa mutuwa a tsare shi daga yin abu da gangan ko rafkanuwa kama bu an ya kuna ma'asuman kama yadda ya zama wajibi ya zama ma'asumi min sahawi daga rafkanuwa wal khata'i da kuskure wal nisyan da mantuwa da Allah sarki barin tambaye ka wane ne wanda bai mantuwa wanda bai mantuwa mm. Allah baya mantuwa. Allah ne kaɗai bai mantuwa shi kaɗai yake da wannan sifar. Kamar yadda zan zo in karanto ayoyi, haka ya zo cikin biharun anwar na Muhammad al-Bakir al-Majlisi haka ya kawo a mujalladi na ashirin da biyu da biyar shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya cewa ya yi inna ashaba na al’imamiyya ajma'u ala ismatil a'imma salawatullahi alaihim ya ce mutanenmu 'yan shi'a masu imamai guda goma sha biyu sun yi ijima'i kan isma na a'imma mina bunubis sagira wal kabira daga su yi zunubai ƙanana ko manya amdan wa kata'an wa nisiyan su yi zunubin ta hanyar kuskure ko da gangan ko ta mantuwa min wakati min wakatin wuladatihim ila an yalqa Allah azza wa jalla tun daga lokacin da aka haife su har su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala da Allah wane ne bai mantuwa a Allah Allah ne baya mantuwa to shine muka ce wannan sifar da suka ba imamai a nan gurin to ko annabawan ba su da wannan sifar dan maganar wani ba zai manta ba Allah ne kaɗai yake da wannan sifar bai mantuwa a cikin usulul kafi sun buɗe babi fi fi أن الأئمة بمن يشبهون بمن بدا وكراهية القول فيهم بالنبوة cewa da wa suke yin kama da waɗanda suka wuce idan ka ce musu annabawa makaruhi ne suka kawo hadisi daga Abdurrahman bin Abdullahi bin Muhammad bin Abdullahi an Muhammad bin Muslim yake cewa naji al-Imam Jafaru Sadiq yana cewa al-a'immatu bi manzilati Rasulillahi wa'annan a'immar da kake ganin suna matsayin manzon Allah ne ma'ana duk matsayin da annabi yake da shi shine matsayin da suke da shi illa annahum laysu bi anbiya ba sai dai su ba annaba bane wala yahillu lahum minan nisa'i ma hillu lin nabi abin da ya halatta ga annabi na mata shine bi halatta gare su ba amma ma fa amma ma kala zalika amma abin da ba wannan ba fahum fihi su a cikin wannan matsayin bi manzilati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna matsayin manzon Allah ne sallallahu hmm. alaihi wa sallam annabi adamu duk da kalmar nasiya a can wajen ba da ma'anar ya manta ba nasiya da ma'anan taraka ne hmm. Allah ya ce wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma sun kawo a cikin usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sha bakwai babu fi inukatun wa nutafun min al-tanzil fi daga mufaddal bin salih an jabir al-abi jafar fi qawli allah wa laqad ahidna adama min qablu fa nasi wa lam najid lahu azama qala yake cewa ahidna ilayhi mun yi wasiya zuwa ga annabi adam fi muhammadin wal a'imma min ba'adi ka duwa da kyau ka gani hmm. wai shi annabi adam tun a wancan lokacin wasiyar da allah ya yi wa annabi Adamu wai ya yi masani akan annabi Muhammad da a'imma bayan annabi Muhammadin fataraka da haka fanasiya daman da ma'anan fataraka sai annabi Adamu sai ya bar wannan wasiyar walam yakul lahu azmun bai samu karfin himma ba annahum haka za cewa haka a imma din suke ka duba wata irin fassara a fasarki. ولقد أهدنا ila Adama min قبل wasiyar da aka mai ƙur'ani ya fassara ta shine an ce ga bishiya kada ya ci annabi Adamu sai ya ci ko ba ita bace wasiyar na'am ita ce sai suka ce sai suka ce a'a ba ita bace a'a an masa wasiya ne kan fi Muhammadin wal a'imma akan annabi Muhammad da a'imma da aka fanasiya shine sai ya bar wannan wasiyar akan a'imma sai ya ce wa inna ma summi ulil azmi ulil azmi wani annabi da kaga an kira shi an ci yana cikin ulil azmi minar rusul an kira shi haka ne li'annahu ahida ilaihim fi muhammadun wal ausiya min ba'dihi domin an yi wasiya ga annabawan ne akan lamarin annabi muhammad da da wasiyai wa'annan goma sha biyun da suka zo wal mahadi wasiratihi da mahadi da sirarsa ka duba wai annabawa tun daga wa'ancin ulul azmi na rusul wai an musu wasiya akan a'imma da mahadi wa ajma'a azmuhum dan haka azma su karfin himma su sai ta hadu ala anna zalika ala anna zalika kadhalika wal iqrar bihi akan wannan abun haka yake da kuma tabbatar da shi wai dalilin da yasa ulul azmi suka zama ulul azmi kenan ya hmm. sake zuwa daga Abdullahi bin Sinan an abi Abdullahi daga Jafar Sadiq suka ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fanas min qablu kaga mun yi wasiya zuwa ga annabi Adamu kafin Allah ya aiko annabi Muhammad ya bashi labari sai suka ce min qablu Kalimati, fi Muhammadin wa aliyin wa fatima wal hasan wal a'imma min zuriyatin fa nasiya hakaza da aka wai haka aya take sai annabi Adamu ya bari sai suka ce wai imamin ya ce hakaza wallahi na nazalat ala muhammadin sun rantsi da Allah wannan ayar haka aya ta to yanzu mu dawo maganar da suka ce Allah ya ce wa annabi ya ce wala taqulanna li shay'in kada ka faɗa ga wani abu ni fa'ilun dalika gadon ka ce zan aikata wani abu yanzu ko in an jima illa an ya sha Allah sai ka ce in Allah ya yarda sai ya ce masa wadhkur rabbaka idza nasita ka tuna Allah ka ambaci ubangiji sanda ka manta wa asa rabbi an na rabbi li aqraba min hada rashada kaga Allah sai ya ce idza nasita in ka manta sannan ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa in ma yansiyannaka ash-shaytanu fala taq'udu ba'da adh-dhikra ma al-qawmi adh yace masa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sai yace sannu quri'uka da sannu za mu karantar da kai qur'ani falatan sa ba za ka manta ba illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa kaga Allah ya tabbatar da cewa ana iya samun mantuwa ga manzon Allah ko sannan ya zo maganar annabi Musa cewa wa ƙala Musa li fatahu la abaru hatta abluga majma al bahrayn aw amadiya hukuma ma balaga majma bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba ma jawaza qala li fatahu atina gada ana laqad laqina min na hada na sama sai ce qala ara'aita id awayna ila sakharati fa inni nasitu al hut kaga na manta wannan kifin wa ma ansanihu illa shaytanu an adkuna wattakaza sabilahu fil bahri ajaba sannan da yace fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqataha litughriqa ahlaha laqad jita shay'an imara qala alam aqul innaka lam tastati'a ma'iya sabara qala sai yace la tu'akhidni bima nasitu kenan kaga annabi Musa yana mantuwa ko wala turhiqni min amri usran to mu dawo wannan al'umma ta manzon Allah Allah da ya ce man amanar rasul manzo ya imani bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna da abinda aka saukar masa haka nan masu imani dukkan ahalul baitin da suke tare da annabi sun shiga cikin wannan tawagar ta masu imani ko ba su shiga ba sun shiga wal mu'minuna sai Allah ya ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sun ce sami'ina wa ata'na cikin wanda suka ce mun ji mun bi da masu imanin sahabbai da ahlul baiti sun shiga cikin waɗannan ko ba su shiga ba sun shiga sai suka ce gufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah gafaraka muke ne ba sai ya yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ce wanda ya rabbana la tu'akhidna Allah kada ka kama mu in nasina idan muka yi mantuwa au aktana ko muka yi kuskure da Allah wannan bai shafi duk wani mai imani da ke rayuwa a zamanin annabi ba Sai ya shafi eh? to in ka zo ka ce ba sa mantuwa ko ka ce ba sa kuskure to wannan umumin dalilin da Allah ya kawo sai ka kawo inda Allah ya ware ya ce ban da su mm. dan wannan siga ce ta magana ga duk masu imanin da ake magana da su a zamanin annabi kamar yadda suka ce rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu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 imamai dinnan ku zo ku ce wai a'a kama yajibu an ya kuna ma'asuman min sahawi wal khata'i wan nisyan wannan maganan ƙarya ce sifar Allah aka ɗauka aka ba imaman yake hmm. nan sannan idan muka dawo Allah ne ya ce shi bai mantuwa to ka ɗauko wani mahaluki ka ce bai mantuwa wannan ɗaga shi ne daidai da martabar Allah subhanahu wa ta'ala maganar da yake faɗa yake cewa wai bai zama dole ba akan ba zan ma kawo maka ruwayoyi ba sai idan bukata ta kama dan kada ya zo ya ce a'a ai a'a fatawan malaman su zan kawo maka yanzu wannan malamin da ake ce masa a sayyid amir muhammad al kazimi al-qazwini yana da littafi a shi'a fi a ƙa'idihim wa ahkamihim a shafi na saba'in da uku cewa al'a'imma min ahalil baiti alaihi musulam afdalu min al'anbiya'i ya ce a imma ɗin nan da ake magana fa daga cikin ahalul baiti sun fi annabawa daraja. Hmm, hmm, afdalu. Wannan daga ina na karanto afdalu min al hmm. Haka ya faɗa ya ce sun fi annabawa. So shi ne maganar da nake sarki, ni abin da nake karantowa daga littafi fa nake karanto ƙidinsu. Okay. So, da haka in ka zo ka ce kai ba ka yin abu a matsayin ka na ɗan shi'a a yanzu a wannan zamanin yana da bambanci da kuma shin yana rubuce a matsayin aƙida a littattafan malamanku ko bai rubuce shine rigimar da ake yi kasancewa kai ba ka yi baka isa ka cire shi kuma ka ce ba aƙidar shi'a ba ne. To amma shayi wajibi dole ne duk ɗan shi'a ya kamata ya yi abin da ke cikin rubuce a littafinsa? yanzu misali bari baka misali yanzu to na'am kai yanzu kai kake yin a matsayinka na misali in kai dan ɗariƙa ne eh dariƙa ba tana da magabata ba sosai na'am kai ba bi kake ni mabiyi ne ke yi ba ni mabiyi ne haka ko kai ne yanzu zaka tsara abin da za a kai ko kai zaka tsara abin da za a ɗariƙa? wato in kana bin shi'a dole ka bi abin da yake rubuce a shi'a Eh, abin da malaman suka riga suka rubuta eh. ka gane mu dama tuntuni muna da ƙa'ida ƙa'idar mu kai ka sani na sani a aƙidar mu mu dama ba mu yadda cewa wani mutum bai kuskure ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne gaskiya ne shi yasa maganan kowa tana iya karɓar daidai a gurin mu da abin da ba daidai ba haka na'am su faɗa kenan sana abu na biyu a shin sama da shekara ɗaruruwa ko dubunnai mm. akwai abin da kafin waɗannan inshiyan aka rubuta a matsayin aƙida a littattafansu ko babu. A dole akwai To in akwai ko wannan abin su wa'ancan ba za su rubuta su ce wannan ita ce aƙidar shi'a ba. Sannan wani ɗan shi'a ya zo daga baya a wannan zamanin ma da muke rayuwa da shi ya ce a'a abinda yanzu kamar ni ne abinda malamai magabata suka rubuta a matsayin aƙida ne sai yanzu in ce ban yadda da wannan abun ba a'a wannan sa daban idan an samu tun a malamanmu magabata suna da saɓani akan matsalar kaga ina da wadda zan iya ɗaukar cewa eh to dama ai wane ya ce kaza wane ya ce kaza ga abin da nake ganin daidai ne idan an samu malamai magabata sun yi ijma'i ni yanzu sarki yana da iko in dawo ijma'in sun ce ban yadda da shi ba awesome. Ah, to bari zan karanto maka Khomeini a littafin shi al-hukumatul islamiyya kamin ka karanto akwai nan irin example da kake bayarwa kana iya ka ce wannan uh, magana ne na Sheikh Ibn Taymiyyah ko kuma magana ne na wani malami shi sa wannan maganar nasa ba mu yarda da shi ba ya yi kan kuskure ne ba haka ba ne saboda abin da aka faɗa a aksarin haka shin ɗan shi'a shi ba zai yi haka ba kenan a akidansa a'a to ai su su a gurin su musama malamin mujtahidi wanda ya kai matsayin ijtihadi daidai yake da shirka da Allah yana nan cikin aqidinsu oh. yanzu al maliku na'am al-imamu eh. maliku na'am kaga yana daga cikin malamai na mazahibu guda hudu ko eh kuma ya kai mataki na ijtihadi na'am to in naga maliku ya faɗi wata magana da nake ganin ta ci karo da maganar annabi ina iya cewa maliku aje mai maganar shi eh na'am to su a shi'a ka musa maganar malami in ya kai mataki na ijtihadi daidai yake da shirka da Allah eh, okay shine bambanci okay dama kai ba a yi maka takaidi da bin wani ɗari bisa ɗari ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma yanzu ai kaga hatta ta'arifin sunna mm. yadda maganar annabi take hujja maganan a imma din nan guda goma sha biyu sun ce yadda maganar manzon Allah take haka tasu take tare da shi annabi ana mai wahayi su kuma ba a masu wahayi mu kuma a gurin mu ba mu yadda ba 'a su ma annabin za su ba za a ce maganar su nauyin ta da ta annabi ba in maganar su nauyin ta ɗaya da ta manzan Allah to mai bambancin su da annabi a lokacin da su kuma ba wahayi ake musu ba shi annabi ana mai wahayi okay mai bambanci <laughs> ba bambanci ke babu bambanci hmm. so yanzu ga maganar da Khomeini ya faɗa a littafin sa al-hukumatul islamiyya a shafi na hamsin da biyu bari ka ji cewa yake inna lil imami maqaman mahmudan in dai an ce maka wannan imami ne da yan shi'a suka yi ƙadi cewa yana da wani matsayi a banyan wa darajatan samiya da wata irin daraja maɗaukakiya wa khilafatin takwiniya da kuma khilafa ta juya duniya shine khilafatun takwiniya تخدع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون سيأتي وإن من ضروريات مذهبنا yana daga cikin abin da ya zama dole in dai kai ɗan shi'a ne ka ji abin da ne yake faɗa sarki zaki wa inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin abin da ya zama dole a mazhabar mu ta shi'a anna li a'immatina maqaman mu a'imman mu suna da wani irin matsayin da la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wani mala'ika da ke kusa da Allah bai isa ya kai wannan gurin ba ko wani annabi wanda aka aiko ka duba hmm. da kyau ka gani so yanzu Khomeini zai yi magana ya ce anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun sannan a zo a saurari maganar wani wanda bai kai shi ba shi kaga zazzaki ai kai tsaye ce ka faɗi ka ƙara mutum ɗaya ne ya fi sayyidina ali daraja sannan ni'matullahi aljazairi a mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da shafi na ashirin da ɗaya cewa yake ilam ka sani annahu la khilafa baina ashabina ridwanullahi alaihim fi ashrafiyati nabiyina ala sa'iril anbiya'i alaihim assalam yace ka sani babu sabani tsakanin jama'ar mu cewa an yadda manzon Allah ya fi kowa lil akbaril mutawatira saboda hadisan da suka zo mutawatirai sai yace wa innamal khilaf inda ake sabani fi abdaliyati amirul mu'minin wal a'imma at-tahirina alal anbiya ima ada jaddihim akan ahalul baiti da raguwar annabawa in an cire kakansu wai ka ji a shi a sabani ake hmm. ana sabani wai shin tsakanin a imma din nan da annabawa raguwar to wai waye yafi wani darada yace ana sabani sai yace fa zahaba jama'atun wata jama'a sai suka tafi ila annahum afdalu min baqil anbiya'i cewa ahlul baiti sun fi ragowar annabawa daraja ka duba da kyau ka ji sarki abin da zan faɗa maka amma ma kala ulil azmi fa innahum abdul min al anbiya kenan in ka fahimci ƙaddiyar sarki zaki gaba ɗaya sun tafi cewa ka lura a imma na ahlul baiti sun fi ragowar annabawa daraja yanzu akan ulil azmi min ar ne ake saɓani ragowar guda hudun nan Mm. yanzu tsakaninsu da a'imma na ahlul baiti suwa suka fi daraja sai ya ce wa ba'duhum ilal musawa wasu cikin malaman shi'a sai suka tafi suka ce a da ulil azmi minar rusuli da a'imma na ahlul baiti matsayin su daya sai ya ce wa aksarul mutaakhirina amma da yawa daga cikin malaman shi'a da suka zo daga baya ila afdaliyati a'imma alaihim assalam ala ulil azmi wa ghairihim sun tafi cewa a imma sun fi waɗannan ulil azmi kenan sun fi annabi Nuhu da annabi Musa da annabi Isa da annabi Ibrahim sai ya ce wa huwa sawabu kuma wannan shine abin da yake daidai shine dalilin da yasa kaga zazzaki ya zo ya ce sun fi annabawa gaba ɗaya mhm. na'am ka lura na'am so ni yanda kaga daga littafi nake karantowa cewa ga abin da suka faɗa ka lura to yanzu saboda lokaci sarki kamar yadda muka ce ba dogon karatu ba za mu ba mutane dama hmm. su bugo layi saboda karatun da muka yi jiya da kuma yau amma bari zan ba da misalai kawai wasu daga cikin misalai na guloyi na wuce gona da iri da mutanen nan suke yi a kan abin da ya shafi waɗannan a'imma ɗin mu saurari wannan na farkon ka ji abin da suke faɗa a nan gobe في أحاديث النموذج الثاني في احاديث مستفيضه ورد ان اسماء الله الحسنى هم محمد وال محمد يخرج لنا kaji abinda ya نعم a hadisi ya ce a fil ahadisul mustafida cewa anna asma Allah husna hum Muhammadin wa ali Muhammad. Lala me ka sani na al asma'ullahi husna? na kin Allah kenan. To ya ce su ne Muhammad da kuma ali Muhammad. Wannan in ka ce baka yadda da shi ba su ce maka kai maƙiyin ahlul baiti ne. Tunda ahlul baiti aka faɗa mu wannan darajar to dole kai shiru. Hmm. yanzu fadar yanzu gashi kuma bakin rawani yake da shi kuma jikan ma'aiki ne kuma ya sha kunu ya bata rai ya ce asma'ullahi husna sune Muhammad da kuma Ali Muhammad ka ce ba daidai bane abu ya zama matsala yanzu a cikin alqur'ani Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa wa kansa haka gurare da dama ko Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa walillahi al-asma'ul husna husna ko Allah shi yake da sunaye mafiya kyau sai ya ce fada'uhu min bi haku roƙe shi da su ya faɗa a suratul a'raf ya ce walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha wa dhalil ladina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'maluna Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin wato suratul a'raf sannan ya zo cikin suratul isra'i ya ce qulidu allaha aw rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul min husna Allah ya faɗa wa kansa cewa yana da alasmaul husna a suratu ɗaha ya ce Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Allah shi yake da sunaye ainihin wato mafiya kyau sannan ya zo cikin suratul hashri ya ce huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru sai ya ce lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwal azizul hakim to yanzu sun ce ka ji abin da ya faɗa bari mu ci gaba da jin shi mu ji abin da yake cewa يخرج لنا شخص يقول لماذا تقولون يا علي لماذا تقولون يا حسين لماذا تقولون يا مهدي ادعوا إله علي قولوا يا الله ادعوا إله الحسين ادعوا إله المهدي هذا أحسن كاني wani yana iza ya ce mana wai dan me za ku dinga kiran ya Ali ya Hussein ya Mahadi sai ka ji wai wani yana ce mana wai to tun da haka ne ka kira Allah subhanahu ka kira ubangidan sai sayyidina Ali mana ko ka kira ubangidan Mahadi ko Alimamu imam Hussein da ka ji abin da yake faɗa انا وانت لا نحدد ما هو الاحسن الذي يحدد ما هو الاحسن هو الله عز وجل الله يقول هذا احسن على العين والراس الله يقول ذاك احسن على العين والراس الله ماذا يقول يقول ولله الاسماء الحسنى الاسماء الحسنى هم اهل البيت فادعوه بها يعني الاسماء الحسنى هم اهل البيت da haka in ka tashi in za ka roƙi Allah ka roƙi Allah da su ba sunayen Allah mafiya tsarki ba a Ƙur'ani kamar yadda muka kawo wasu guraren so shi yasa kaga yanzu aka koma in za a roƙi Allah a kira su to kaga gaba ɗaya so ake a sauke mutane daga addinin da Allah ya karantar da annabi ya karantar da mutane shekara 23 a koma wani abu kuma da sunan ahlul baiti wannan baka ji komai ba za ka ji ba dogon karatu zamu ba أو شيء yau na ce الامر حسب اهوائي حسب شهوتي حسب اختياري لا حسب اراده الله عز وجل الله يريد ان ندعوه ان ندعوه باسمائه واسماء الله الحسنى هم محمد وال محمد Kaji sarki. Na'am. Asma'ullahi al-husna hum Muhammadin wa ali Muhammad. In ka ce baka yadda ba su da ki teburi su ce Allah ya kashe su kai din nan makiyin ahlul baiti ne. Kaji na ɗaya. Wannan misali nake baka daga cikin wato misalai da zan baka wa'anda ba su da ainihin wato yawa kaji to shi yasa in mun ce a fita ridda ne fita daga addinin musulunci ne wani sai hankalinsa ya tashi bari mu saka wannan kaji shine na biyu qara hadhihi al-aya al-karima صاعدا لما تقرأ هذه الآية الكريمة وأشباهها التي تتحدث عن أن الله تعالى فطر السماوات والأرض فورا تفسرها هكذا تقول الله فطر السماوات والأرض من نور فاطم تقول الله فطر السماوات والأرض من نور فاطم سركي ذاكي أم na'am الله san كين سركي sarki ya kira فاتر السماوات والأرض ba matsayin wanda ke kirkiran halittar mai da kasai daga babu. na'am To yace a a an kirkiri a har sasken san mai da kasai ne daga nana Fatima. Bari mu sake dawo da shi kai. من نور فاطمة تقول allah والأرض فورا تفسرها هكذا تقول الله فطر السماوات والأرض من نور فاطمة تقول الله فطر السماوات والأرض من نور فاطمة صلوات الله عليها من نور فاطمة قل أغير الله أت... يعني ما نعم. لا يكلك إلا sammai سميرك السيني ne daga hasken wa? Nana Fadima. Daga hasken Nana a ƙur'ani Allah ya faɗa mana cewa kul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi yanzu wani Allah zan riƙa wanda zai riƙe al'amarina wanda bayan Allah shi ya ƙirƙiri halittar sammai da kasai wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal mushrikin annabi yusuf ai yana daga cikin abin da ya faɗa ma Allah yace rabbi qad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'awilil ahadith sai ya ce fatiras samawati wal ard Allah kai ka kagi halittar sama da ƙasa anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alayki bis salih sannan yace qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma har zuwa karshen aya sanan yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ard جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يدير في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صنيع قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون sannan fadiru samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al an'ami azwajan yadra'ukum fi laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir wannan yana ciki to yanzu kadi sun ce da hasken na na Fatima aka yi kuma ba inda Allah ya faɗa haka shi yasa kaga Abdul Hamid Halim Al-Ghazi ya ce al-mu'ammamu ka'inun kazzabun inda kaga malami da wannan ramanin ya kowa ya makaryaci haka ya faɗa so yanzu ga misali na biyu kenan ko na'am to bari zan tafi zan baka misali na uku daga cikin wato misalai hmm. misali na uku daga cikin misalai bari in tafi wannan bari ga wannan bari ka ji abinda Aliyu Kaurani yake faɗa لنرى الآن ويجيبوا لهم واحد واحد شيخ يا الله الله الله خط جيد صيح يا الله هذا يقول هذا توحيد يا علي هذا شرك لا يا الله بلا يا علي شرك واو إيه. يا نعم. علي هذا شرك لا يا الله بلا يا علي شرك الله الله الله خط جيد صيح يا الله هذا يقول هذا توحيد يا علي هذا شرك لا يا الله بلا يا علي شرك قالي ya ce akwai wannan sai ka da sun wa in abu ya taso maka wai ka kira Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa wai kiran sunan alisan da matsala ta taso maka shirka ne to shine yake cewa idan ka kira sunan Allah baka hada da sunan sai da na ali ka kira ba shirka ne ya Allah bila ya ali shirku kiran sunan Allah ba tare da ka haɗa da sunan sayyidina Ali ka kira ma sai ce to wannan shirka ne na'am ka ji abu na gaba na'am to bari mu je na gaba wannan kawai misalai nake so in bayar ka gane yadda suke ɗauko abin daga duniyar karatu su sa shi a duniyar ainihin wato aiki wannan shine yadda suke ainihin wato yi ɗauko shi daga duniyar karatu su sa shi a duniyar aiki bari mu saka wannan kaji abin da suke faɗa na'am the most purest form of Tawheed. We, the Shia, have the most purest form of Tawheed on this earth right now. هذا معنى التوحيد انك تصلي صلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء وتسجد وتقول يا مولاتي يا فاطمة اغيثيني مئة مرة هذا التوحيد اذا ما تقول يا فاطمة اغيثيني ما عندك توحيد ولا تعرف معنى قادي واتن صلى الدمك يا ونانا نعم. يتي ka kira السجدة na يتي a sujjada توحيدي ɗari yace wannan shine yin irin wannan ka kira sunan na na Fatima ba Ya ce, ai baka da tauhidi ba na'am gashi nan suna sa translation ɗin da turanci amma bari mu dawo ai ta kula ya maulati ya Fatima ne, ki kawo min agaji nawa ya kamar so ya ce wannan ne tauhidi kul ya Fatima agitini ma عندك توحيد ولا ya ce in ba za ka iya cewa ya maulati ya faɗi matu a gise ni ma inda ka baka da ma tauhidin baka da tauhidin haka ya faɗa we the Shia have the most purest form of tawhid عندما أقول يا علي عندما أقول يا حسين عندما أقول يا زهراء هذه ذروة التوحيد يعني sanda za ka kira ka ce ya Ali, ya Hussein, ya Zahara, kaga ba sunan al'imamu Hassan a ciki. sai ce hadhihi zurwatu tauhid wannan shine kololuwar tauhidi sannan ku ce mana wannan fa gashi da bakin rawani sun ce jikan ma'aiki ne ya ce kiran wannan shine kololuwar tauhidi sannan ku ce mana wai addinin ƙarya wallahi addinin annabi ke so su ruguza a'a addinin annabi so su ruguza a to in yanzu an ce a kai baka gane abin da ake nufi ba cewa baka da tauhidi Duk fa cikar da annabawa suka yi tun daga annabin farko har zuwa ƙarshe babbar ajanda aiko su fa shine a wa Allah shi kadai ka a haɗa shi da kuwa. Duk wanda ya kira wani a lokacin da wata bukata ta taso a inda ba wanda zai iya biyan bukatar sai Allah wallahi wannan shirka ne. Mm. To sai aka ce wai idan ba kai wannan sallar ba a sujjada ka kira na na Fatima so ɗari ka ce ta kawo maka agaji to tauhidin ma baka da shi ba to shi kuma wannan kadi ya ce ka kira sunan al-Imam Hussein da Sayyidi Ali da na Fatima yace hadihi zurwatu tauhid wannan shine kololuwar tauhidi ba eh bari mu karasa jin raguwar ya wannan shine kololuwar tauhidi ba haka ya faɗa ba eh na'am bari mu dawo da shi kai shi'a have the most purest form of tawheed عندما أقول يا علي عندما أقول يا حسين عندما أقول يا زهراء هذه ذروة التوحيد سنام التوحيد جوهر التوحيد وصا وصا احكيها واللي يرضى يرضى والما يرضى خلي يضرب عرضه ليش وين روايه محمد والله وبالله وتالله وحق رأس فاطمة لا رسول الله يقدر يسوي شيء بهسه هذا الزمن مو ما يقدر هو بس مو من حقه ولا أمير المؤمنين ولا رب العالمين ولا رب العالمين ولا رب العالمين ولا الملائكة ولا الكروبين منو الكل تقرر واللي ينفذ هو يا هو كل شغلكم بين صاحب الزمن من تفتيل المن من تفتيل المال We the Shia have the most purest form of Tawheed. الله تعالى أعطى الولاية التكوينية لأوليائه احنا عندما ندخل عندما ندعو عندما نطلب حاجاتنا الشخصية والاجتماعية بهذه النظرة يعني أنت دا تدخل على إمام بيده الكون وبيده كل شيء وإذا قال للشيء كن يكون <laughs> we the Shia have the most purest form of Tawheed. ترى احنا ما عندنا غيرك الدنيا والآخرة هو أنت يا أبا عبد الله من ينكسر قلبك عاين وهين؟ عاين للحسين الحسين يحضرك ويعطيك مرادك ترى ما يحتاج واسطة الحسين هم kaji wannan كذا. have the most purest form of Tawheed. Kaga wannan misali kenan ko? So yanzu akwai guda biyu da zan tafi a kansu kawai su zamanto shi ne na ƙarshe sai mu buɗe layi sai mu ba da dama mutane su kira bisa ga alkawarin da muka yi ainihin wato jiya. من قال يا علي مرة الإمام الصادق يقول من قال يا علي مرة واحدة كأنما ختم القرآن ثمانية عشر ألف مرة ختمها رسول الله كادي وندي يا علي سوء daidai yake da wanda ya sauke ƙur'ani sai dubu goma sha takwas kuma irin saukar ƙur'anin da manzan Allah ya yi. Hmm, sallallahu alaihi wasallam. In ka ce ya Ali sau ɗaya yanzu kana gurin nan da ka ce ya Ali shi kenan. Hmm. Daidai kake da wanda ya sauke ƙur'ani sau dubu goma sha takwas kuma ya ce ruwaya ce daga wa daga imami bari ka ji abin da ya ce. Al-Imam Sadiq ya ga ya ce al-Imam Sadiq in ƙarya ya masa to Allah ya tsine wa makareci <laughs> in kuma ruwaya tana cikin littattafan to su ba zama neman ta hmm. ya ce al'imamu sadiq yana cewa ya ali marra wahida كأنما ختم القرآن ثمانية عشر ألف مرة ختمها رسول الله كادكو نعم wanda ya ci ya ali sau ɗaya to daidai yake da wanda wannan na baka misali ne da abin da ya shafi guluyi wuce gona da iri a gurinsu so yanzu abin da nake so in tafi a kansa na karshe ba tare da wadan na a'a sai dan kawai saboda yanayi da da lokaci bara ko wani abin nan da nake so in gani ko zan gan shi sai zamanto shine na ƙarshe yanzu sai mu bada dama sai mutane su wannan bari mu gani حاجتك من الله فإنها السلام عليك يا أبا عبد الله وهذه أصوات الزائرين من إحساس الشعور الإيمان فزره واطلب حاجتك من الله wayannan masu zuwa ziyara ne a iraki wajen kabarin al-Imam husaini to da ka je Assalamu alaikum ya ba Abdullah assalamu alaikum السلام عليك يا ابو عبد الله الحسين ان شاء الله كل ما ريزان شافه بدا ان شاء الله امام حسين انا مع حاجه ترى ان شاء الله بيوتي السلام wannan lamba wayan al-Imam Hussein ce ake buga mai yana lahira sarki na'am ka lura na'am na'am lamban wayansa ce har yanzu dai tunda akwai wanda suke zaune a iraki ya kamata kafin mu tashi su nemo mana lamban wayan nan da wayannan suka samu suke buga hmm. mu ma mu buga don mu ji a ra'ayi hmm. <laughs> ta bakin naka akwai magana akwai magana ka <laughs> assalamu alayka ya sayyidi wa maulai assalamu alayka ya aba abdullah al-husayn جئتك مستجيرا بك أن ترحم العراق والعراقيين Muna ثاني منذ منا نيمن كاريا دكي muna so ka tausaya wa mutanen Iraki shi fa al-Imam da kashe shi akai ba amma wai yanzu wai wanda ke da rai shi ke cewa ya zo neman kariya wai shi zai tausaya ma mutanen Iraki da waye da waye to bari ka ji wannan tsohon shi ma abin da yake faɗa yanzu السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله هذه السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا مولاي يا أبا عبد الله هؤلاء زوارك يأتون من كافة أنحاء العالم أسأل الله بالشأن الذي لك عنده أن لا يرجع منهم خائبا أنت أعلم بالقلوب أنت أعلم بالقلوب الإمام حسين عندك قبل شيء سكت ويشي يبكوا سنن أبندا كيتك تكن زكاة متعني وأي نعم. سنة أبندا كي زكاة متعني الله تقاشنا سنتي الإمام حسين أنت أعلم بالقلوب إيه نعم والقلوب إن شاء الله تتقارب ولا أستطيع الطلب لأنك تعلمون فنذهب بجاه الله وبجاهه أن يسهل أمورنا وأمور المؤمنين بحق محمد وآل محمد بجاه الحسين يحفظ هالشعب المظلوم وابن أمير المؤمنين يا الله بجاه الحسين وبالحسين اللهم احفظهم بجاه أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا شهيد كربلاء والله ما ادري شو اقول يا ابو عبد الله جيت كنت عنها من الباص وطالب سادس وتعيني بهاي السنه توفقني ان شاء الله بالسادس واطلع كليه yanzu dai an ce dai da Imam ne suke waya yana lahira Allah ya ƙara masa yadda amincin Allah ya irin wannan eh? irin wannan duk ɗan shi'a ke yin haka a'a to koma dai ba dai ba dai ɗan shi'a ba ɗan shi'a bane ke yi kuma can tushen shi'ancin Iraki eh nace a ah, ina nufin kamar a Najeriya a ina duka ana ko dai a Iraki kadai ake yi wannan a'a ai inda kake in kana so ka gane addini annabi na da alaka da shi ko bai da alaka da shi dama wannan abin zaka kalla ai oho to ka lura to saboda haka ni dama muhallin shahid kawai ma da yasa na bidiyon ba wayar ma kiran a abin da Allah kaɗai ke iya yi a ce ana kiran wani daga cikin ahlul baiti yayi wannan shine muka ce ba addinin annabi bane ya sabawa addinin annabi hmm. sallallahu alaihi bai taba wa. to irin wannan ne in baka yadda ma sai su ce maka a'a ai baka yadda da ahlul baiti ba yanzu duk waɗannan mutanen an dora su da sunan san ahlul baiti duk abin da suka yi wannan din ya daidai saboda haka maganan fifita wato a tabdilu na anbiya abu ne wanda yake sabiti a littattafansu shi ma a baya ya taɓa faɗa wannan maganan kuma a nan shafin amma ya ce a zo a yi muƙabala zai mm. kare ta ina ganin kamar ya manta maganar da ya ne a nan shafin saboda haka mu kuma ƙur'ani ya faɗa mana tunda sun ce da abin da ya ci karo da ƙur'ani ba su yadda da shi ba ko ai akwai abin da sarki ko haka yake a babin ladabi bai kamata ka ce haka yake ba yanzu misali sarki duk irin darajar da Allah zai mun a rayuwa ko ya maka Mm. ko da iyayenka suna jin cewa eh dan nan da muka haifa namu yanzu Allah ya masa wata daraja da Allah zaka so a zo kullun ana faɗa ana cewa kafi iyayenka a san wa iyazu billahi san eh wannan yana babun ladabi na girmamawa gare ka san da duk za a yi magana da kai a san babu babu ko da ko akwai inda ka fi su so maganar cewa in akwai wani bangare da ya fi su amma zo ana cewa sayyidi ali ya fi annabawa ko da wani bangare ake nufi wallahi maimaita wannan maganan babu ladabi ga annabawan Allah su abin da ba su sani ba ni na tattauna da wani daga cikin su wanda ya ce Abu Dalib annabi ne Abu Dalib kwarai annabi ne kwarai haka ya ce akan wannan muka debate da shi a Qibla MM an yi zamani an yi annabi biyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan annabi <laughs> ga manzon Allah annabi ga Abu Talib annabi kuma ranar da muka yi wannan zaman duk ƴan shi'a maimakon su fito su inkarin abin da ya faɗa su mai jafa'i ba shi ba kawai zuwa suka ce a wannan fahimta da yake kai mu ba ma goyon bayan ta kaza kaza kaza shikenan ba wai Hudumi na su mai wannan aqidar da ya dauko ta saba musulunci cewa suka yi annabi ne cewa wallahi akan wannan muka debate da shi hmm. so wannan shine abin da yake tabbata da haka abin da qur'ani ya faɗa mana a matsayi cewa wa man yuti illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sai ya ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim su aka fara kawo ajin farko sai aka ce minan nabiyina nabiyina wasiddiqin annabawa na'am wasiddiqina na'am والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا to wannan kategori din yadda kaga an kawo ba a ce min rusuli ba sai aka hmm. ce min annabi ne saboda kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ba ne manzo saboda haka annabawan sun shiga ciki sannan wa siddiqina hmm. wa shuhada wa salihina to daga nan ne duk wani mutum da ka sani a doron ƙasa in dai ba annabi ba shi wallahi annabi ya fi shi daraja kawo aƙida saɓanin wannan a ce ga wani mutum shi ba annabi ba amma ya fi annabin daraja wannan ridda ne kafirci ne ta saba aƙida ƙur'ani kuma fita daga addinin musulunci hmm. magana da zan rufe da ita bai zama lazim ba maganar annabi Musa cewa dama wai dan kafi na karatu dole kafi na daraja duk duniya ba wanda ya taɓa faɗa cewa kidil ya kai darajar annabi Musa ballantana ma ya darajar annabi Musa ballantana ma ya fi shi wannan Allah ya yi ne don ya nuna cewa shi ɗin Allah ɗin shi shi ne subhanahu wa ta'ala ba wanda ya sai masa katsalan da cikin lamuransa. karatu annabi Musa yake mutane suka ji karatu ya yi karatu wani ya tambaye shi ya ce masa yanzu ko a doron ƙasa akwai wanda ya ke ka karatu maimakon ya ce Allahu a'alam sai ce a'a babu wannan magana ce kaɗai sarki ta saba aka ce to yanzu ka tashi ka je wajen wani bawan namu ka koyo karatu dan Allah ya nuna mu annabi Musa cewa din shi din shi na Allah shine Allah din saboda haka Allah madaukakin sarki ya mana tofiki sarki zaki amin ah, ka bude layi mutane su shigo dama yanzu kaga mun yi karatun ba mu yi shi da yawa ba awa ɗaya da minti sha uku so yanzu ka bude layi mu ba mutane cikakken lokaci su zo su yi tambaya kuma da Allah duk wanda zai zo kai kokari Allah ya sa ka kiyaye karatun da na yi jiya da karatun da na yi yau don eh. za ka yi min tambaya ka yi min karatun da na yi a jiya da yau in ka zo ka yi tambaya in ban amsa maka ba kakka zarge ni in bai da alaka da karatun da na yi jiya da yau ko ba gaskiya ba sannan da Allah duk wanda za su shigo kowa ya sani cewa ba zan hana kowa tambaya ba ko magana amma abin da nake so ga wanda duk zai shigo a samu mutunta juna ta fuskar maganganun da za a yi. Ko ba gaskiya ba? A wannan shine gaskiya. To Allah ya sa mu dace. Ka bude layi sarki zaki. A kan mu fara ɗaukan tambaya ku barin doki na Shekman Dahir ku yi hakuri jama'a. Eh ku barin saka hotonsa sannan saboda wannan karatu a kansu ne shi kuma shi kuma shi ke ba da raddi akan wannan. Shi sa ku barin saka hoton Shekman Dahir. sannan ya fara magana uh, to malam musa na san ka shirya a bismillah ka karamu. okay to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shakman dair Assalamu alaikum sarki zaki. Wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sheikh Mal Dahir sanda zuwa kan wannan layi. To sarki zaki barka da kokari. Barka ka dai shayi, barka ka dai shayi. Ina maka fatan alkhairi. Muna amsa. Kuma ina marhaba da bakonka. Bisa namijin kokari tun jiya yake kokari zuwa yau. Allah Ubangiji ya bashi abin da ya dace da abin da yake yi. Amin, amin, amin, amin. Ah, abin da nake cewa sarki zaki. Na shek. Ah, ba bukatar sai na yi tambayoyi masu yawa. Sakamakon daga jiya zuwa yau ya tattauna akan abubuwa mabambanta. Ah, Wadda suka akidoji da waƙe da wasu clip clip videos da abin da ya kama da wannan to ba bukatar sai na na kai saboda suna da yawa in na ce zan yi ta maganganu ban yi adalci ba sauran kolas da suke so su yi kira ba so insha Allah na gwammace gobe eh, sarki za ki ka taimaka a fara program din da wuri saboda yanayi da ba mu dama mu tattauna akan abubuwa da yawa insha Allah to tambayoyi da nake da su kamar hmm. guda uku kawai ba tare da sai na tsawaita ba insha Allah. Tambaya ta farko ita ce cewa din da na ji ya rufe kamar taron sa, da cewa duk wani wanda ya ce ga wani mutum wadda shi mutumin ba annabi ba ne. amma ga wani fifiko da yake da shi akan wani annabi to wannan ɗin kafirci ne shine nake so in san ko kuma in ce ya kawo mana ko aya ko hadisi shakara shak malam Musa kana kana rubutawa dai ko mm. okay bismillah ci gaba a ci gaba shak malam dai wai na rubutawa Yau, ina son aya ko hadisi da ya nuna cewa duk wani wanda ya ce ga wani mutum wanda shi ba annabi ba ne ya fi annabi ya wani annabi daraja akan abu kaza to kafirci ne saboda abin da yasa nake faɗa da irin haka din haka mu muke faɗa ba yadda shi yake faɗa muke faɗa ba nake nufi sarki okay okay shek mm, Allah sa ya fahimci me nace din shek shek shek wai ka fahimce shi kai eh, na fahimci ba yana cewa ba a kawo masa ayat da ta ce wanda ya ce ga wani mutum wanda ba annabi ba amma ya fi annabin daraja cewa a kawo masa ayat da ta ce kafiri ne na'am na'am to alamun baka ji ba kenan Ok, to wo baka ji ba to shi a ce sai da in ban fahimta ba na yawa to shi nake nufi Ok. yawa a ban ji ba daban a kawo ban gane tambayar ka ba kuma daban yawa saurara ka ji dai Eh, mukaddiman duk da kai haka ne a kawo aya ko hadisi da ta kafurta wadda ya ce ga wani mutum wadda ya fi wani annabi a wani abu wannan shine kaidin da na kawo a wata daraja ko a wani matsayi ko abin da ya kama da wannan hmm. wanda ya ce ya fi annabi a wani abu sarki na na shayi kai ka gane abun amma gaskiya ban gane kan da kake nufi ba ni abinda nake nufi abinda na fahimce ka ya kawo aya misali okay yawa maganan kawo aya ko hadisi wannan ka gane alright wanda ya fi wani annabi a wani matsayi na daban ko a wata daraja ta daban misali kamar a ce a bangare kaza ne ya fi annabi misali a ce ilimi misali ko a ce a wani abu na daban fifiko dai abubuwan da suke fifiko ne suna da yawa mm. so ina neman aya ko hadisi da ta nuna haka sarki zaki yanzu ka gane kai eh yanzu na gane wato bi ma'ana in ka faɗa cewa ga wani abin da ka fi eh, wani ya fi wani ba annabe in ka faɗa shi ke sa ka kafurta kenan ko eh amma wannan abun ya zamo wani abu ne daga cikin fifiko Okay. Wata daraja ne daga cikin darajoji ba ana nufin fifiko alal itlaki a sake ba. Hmm. Ba a ce misali ya fi annabi a komi da komi ba, a'a ya fi annabi misali mu ce ko a ilimi ko a wata daraja ko a wani abu akwai wannan kaidi ne yana da kyau ya rike wannan kaidi ɗin. ka fahimta yanzu kai sarki zaki eh ai ina da Musa kai ka fahimta eh na fahimci abin da yake nufi cewa wanda ya ci ya fi annabi wani abu ya fi annabi a wani abu ba duka ba to yana buƙatar ayar da ta ce wanda ya ci ya fi annabi wani abu ba duka ba abin da ke nuna cewa faɗar hakan cewa shi wanda ya faɗa haka ya zama kafiri ban sani ba ko na gane tambayar tashi yanzu ko ban gane ba eh amma ka eh, wai ba wani daraja eh, to bismillah malam ayar sarki zaki okay wai ka gane wai haka yake nufi tambaya ta biyu shine eh ah, sarki ya ba a gani na ne a shai ana ganin ka mu dai muna ganin ka jama'a kuna ganin malam Musa ku bar mu sani to Sheikh Man Dahir ah, ina ganin gaba ina ina ina ina ji bismillah Sheikh Man Dahir na biyu shine menene matsayin wanda ya ba mu kansa matsayin Allah okay Okay. Wanda ya bawa kansa matsayin Allah. Hmm. Ah. Okay. ya gama rubuta na rubuta ta biyu maji ko ya rubuta ta biyu to tambaya ta uku ta karshe kenan ah. wanda kuma bayan na gama zan sauka ya so sai in saurari jawabinsa sai kuma sarki haki ya sanar da namu gobe insha Allah sai ya zama mu fara da wuri tambaya ta karshe shine ita malam Musa ko da ke baka son ambaci sunanka eh, sosai kamar na ji ka nuna bacin rai insha Allah za a kiyaye ni ba bashin rai na nuna ba amma dai ka gama magana ka abinda na ce ni ba wani bane ke gabana kamar yadda kai yanzu in ka zo karatu ba za ka yi karatu ba sai ka sa sunana a raddin so ni kuma da kai ba kai bane a gabana shi yasa a karatu na kaga sunanka a raddin cewa raddi zuwa ga malam tahir na sunana amma kai ka manta ba matsala malam musa bayan mun yi jami'a to bismillah me na ukun kiran sunana ina kiran sunanka ban taba korafi akan ka kira sunana ba amma kai ka a'a ni to bismillah yawwa tsakaninka da allan da ya halicce ka mm. kasancewa allah yana kallon ka kuma duk abin da ka faɗa ranar kiyama mm. zai maka hisabi a kai dukkan abin da ka faɗa a littafinmu a wurinmu daidai ne sannan dukkan mutanen da ka kawo a matsayin kilif bidiyo ka faɗa dukkan wannan ra'ayin na mun yi tabanni wato mun yarda da wannan ra'ayin wannan yana tambayan ka ne tsakaninka da Allah da ya halice ka cewa na farko duk abin da ka faɗa na daga likabin wanda ka faɗa daidai mukaddara ba ba a samu kuskure wurin faɗan ba da kuma dukkan mutanen da ka sa videos ɗinsu wadda suka yi bayanin abubuwan haka muke shine kawai tambaya ta A ta uku sarki zaki Na shek wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa saurari amsa wa <laughs> to shek ya kuyi kamun ka sauka da na so mu tabbatar a malam ya rubuta tambayoyin ka duka kamun ka sauka a malam ya kuri ka eh guda uku eh guda uku ne na rubuta sarki eh ka rubuta tambayoyin sa malam duka da ka maimaita masa eh, tambayoyin sa ya so ah, ina ganin ai dama ta farkon ce ta so ta dan bada iskali wajen yadda za a fahimce ta. Eh. Ta fahimta? Na'am. Ta farkon ce da ɗan gomoti. Ta farkon ce ta so ta ba da iskali. Idan eh. na fahimta ce wanda ya yi. Idan mutum ya ce ya fi annabi a wani sashi. Na'am. Shin akwai wata aya da take nuna cewa ya ya kafarta cewa ya fi shi a wani sashi? Ina ganin haka tambayarsa take ne. Eh haka. Na'am. ba in yace ce ba. To ka gani? Abin sai ce sai yake. Aya ko hadisi da tace in aka ce wani ya ko wani annabi to wanda ya faɗan ya kafirta. Ka gane bambanci. Kana nufin a wani sashe ko alal itlaq in yace ya fa annabin. Ka gane? Mm. Bari ka ji. Kai kana faɗa ne kamar wani ne yazo yayi ya yi da'awar. Ni kuma ina faɗa hmm. a babin ba wani ne yayi yi da'awa ba wasu ne suka aƙidanci haka. Suka ce wato ina so ka ɗora shi a matsayin wasu sun tafi akan haka ɗin shin akwai hmm. da ke wani wanda ya tafi akan akwai wani ɓangare ta wata fifiko ko daraja da wani ya fi wani annabi waɗannan ɗin sun kafurta ba wai mutum ya faɗa da bakinsa ba ba wannan nake a'a a samu wani ɓangare su kudurta cewa sun fi annabi wani abu ba duka ba akwai aya da ta nuna cewa sun kafurta very good very good wanda suka suke ganin haka akan wani hmm. Hmm. sarki ka fahimci tambayar ayi eh kan da kamar mai ta haka malam da ayi yake nufi to shikenan ba ko mai zan ba da amsa na'am masha Allah Allah ya ci amin amin amin mun gode shi amin to bismillah shek so a sarki wannan tambayar da yayi na'am idan na fahimce ta cewa shin wanda suka ƙudurta cewa sun fi annabawa a wani sashi akwai dalilin da ke nuna cewa sun kafarta. Hmm. So, mu a abin da ƙur'ani ya tabbata dama rukuni na imani da Allah ya faɗa a ƙwayoyi guda biyu a ƙur'ani ya faɗi biyar. Na farko amanar rasulu a wannan ya ladina amanu aminu billahi kaga imani da Allah sai mai wa rasuli sannan wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabin ladhi anzala min qablu sai ya ce wa man yakfuru billahi shine ɗaya ko wa mala'ikatihi biyu wa kutubihi uku wa rusulihi shine na hudu wal yawmil akhir shine na biyar to yana daga cikin abin da ya zama wajibi ga kowa ya kudirci dangane da manzanni shine dole ka yarda da masu kowa tambayar da nake wa malam tahir da Allah ya lissafo su a cikin suratul an'ami guda goma sha takwas. Kin daga watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Allah sai ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina sai ya ce wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi dauna wa sulaimana wa ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Haruna wa kadhalika najzi al-muslimin wa Zakariya wa Yahaya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa wa Yunus wa Lutan Allah sai ya ce wa kullan wa'annan dukkan su faddalna alal alamin mun fifita su akan talikai sarki lokacin da Allah zai faɗi wa'annan ya ce ya fifita su akan talikai sai wani ya zo ya ce a'a shi kuma ga wani wanda ba annabi ba ne ya fi wani ɗaya daga cikin waɗannan wa ya ƙaryata. <laughs> Na'am gaskiya ya so ya ƙaryata. Wa ya ƙaryata. Ya ƙaryata annabi. Da aka shi ita kalman annabi fa tun daga ma'anarta ta larabci. Tana nufin abu guda biyu ne. Imma minan naba'i shine ba da labari ko minan nabuwata shine almakalin murtafi. Saboda haka ita annabta ba ibada ake ba sarki a'a Allah ne kawai ke ganin dama ya naɗa shi yasa ga annabi haya yana yaro Allah ya ce ya ya haya kudul kitaba bi uwa sai ya ce wa atainahu al-hukma sabiyya annabi Isa ran da ya zo duniya ya ce inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiya saboda matsayi ne da Allah ne kaɗai ke ganin dama ya naɗa ɗan adam to in Allah ya naɗa kai ce kai annabi ne in dai cikin mutane ne in ba annabtar ya baka ba to ya riga ya ƙare maka matsayi to duk kuma wani mutum wanda ba annabi ba a ɗauko shi a ɗora shi a ce ya fi annabin wannan ƙaryata Allah ne sannan kuma ina hukuncin wanda Allah ya faɗa abu ya ƙaryata kowa ya san wannan kafirci ne ridda ne fita daga addinin musulunci ne wannan ita ce aƙidar musulmi na kirki da suke bauta ma Allah da ita akan wannan sannan abu na biyu da ya tambaya idan ba na manta tambayarsa ba cewa menene hukuncin mutumin da ya ba kansa sifar Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ba kansa matsayin Allah ita ce tambaya ta biyu da ya sarki na'am eh menene hukuncin wanda ya ba kansa matsayin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ɗauki matsayin Allah maɗaukakin sarki ya ba kansa wannan matsayin ka ɗaukan kanka ka ba matsayin Allah kai da kanka wannan aikin kafirci ne amma ba duk wanda ya haka bane za mu ce maka kafiri shi a kankin kanshi shine bambancin tsakanin kafirci ta fuskar wasfu da kuma atta ayinu. ka gane sarki ina da dama in ce abu kaza kafirci ne hmm. amma shin wanda duk yayi shi kafiri ne sai ce amun bayani ya kai abin ya faru sai idan sharaɗi ya cika babu mani yanzu misali yanzu muna karatun nan yanzu sai wani ya bugo waya sai ya ce da Allah a karamaka Allah ina tambaya menene hukuncin wanda ya ɗauki littafin Allah ƙur'ani ya jifa da shi na'am me za ka ce masa wanda ya kafurci ne aikin ɗaukan littafin Allah mutum ya jifa da shi me shi Kafurci ne amma wanda ya yi shi ba za mu ce shi yasa nake cewa wannan aƙidar tasu aƙida ce da take amma a daidaikunsu akwai waɗanda su suka fi yawa dan ba kowa ba ne ya je ya samu dama ya karatu a cikin sa ya naɗa wannan farin rawanin irin na malam tari ya zama shek da yawa mabiya ne wallah ba su ma san inda aka fito ba da inda za a je hmm. so kaga ba za a yi wannan ba ko Allah ya faɗi cewa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi duk wanda ya ce a ɗauki matsayin Allah a bashi a suratul hajji a suratul anbiya sai ce fadhalika najzihi jahannam wannan sakamakon sa jahannama kadhalika najzil zalimin haka muke sakawa azzalimi yanzu ai fir'auna ya ce ma kansa Allah ko na'am ana rabbukumul mai a'ala ma alimtu lakum min ilahin gairi abu ne da in yana karanta ƙur'ani, ai bai ma kamata ya tambaye ni wannan tambayar ba Fir'auna da ya ba kansa matsayin Allah wani hukunci Allah madaukakin sarki ya masa amma in wani ne sai an duba asali aikin kafirci ne amma wanda ya sai a zo a duba a gani a sharaɗi ya cika babu mani'u wannan ita ce ka'ida Sana'a na gaba da yake cewa wai duk abin da na faɗa ɗin a cikin littattafansu da duk abin da na kawo cikin bidiyon nan sarki kakka manta fa cikin ababen da na kawo a cikin bidiyon nan akwai ba masu baƙaƙen rawani fa hmm. kuma sun ce mai baƙin rawani jika ne nawa na ma'aiki na ma'aiki ko to abu uku zai lizamce su ko dai ya zamanto masu baƙaƙen rawanin nan duk da ake nunawa a ce jikokin ma'aiki ne ƙarya suke maƙaryata ne ba jikokin ma'aiki ba ne hmm. ɗaya kenan ko kuma ya zamanto eh da gaske jikokin ma'aikin ne abu na uku idan jikokin ma'aiki ne ta ina karantarwar ma'aiki ta shigo wa jikokin shi suka zama haka. Ai shi a matsayinsa na ɗan shi ashe kamata in tambaya ba an ce jikokin ma'aiki suna da daraja da waye da waye sharife ba ne ba sa kuskure? Hmm. ba mu sani ba sai da rashin kuskuren ko ya ɗaya kan sha biyun can ne su na yanzu duk wanda ka gani da bakin rawani ko da ya zama sharifi shi yana kuskure maganan wani tahira kum ta tahira su wa'annan na yanzu bai shafe su in can ya shafa ɗaya kenan kaga a ciki akwai jikokin ma'aiki ko to daga bidiyoyin da na saka daga jiya zuwa yau kamata ya ce to a cire masu baƙaƙin rawanin ya yadda duk abin da masu baƙin rawanin suka faɗa to daidai ne to kaga sai mu dawo kan waɗanda ba su da bakin rawanin domin wanda yake jikan ma'aiki ne a sa maganar shi ya faɗi magana ka zo kana tambaya daidai ne ko ba daidai ba ne to kaga kai kanka baka gamsu da cewa abin da jikan ma'aikin ya daidai ba ne hmm. to kuma in jikan ma'aiki zai yi abin da ba daidai ma to kaga aiko min babu aula wanda ba jikan ma'aikin ba jikan ma'aiki ma to kamata yi da ya zo ya ce a ware masu baƙaƙen rawanin su jikokin ma'aiki wannan ya yadda duk abin da aka sa na bidiyon su da suka faɗa daidai ne to sai mu dawo kan waɗanda ba jikokin ma'aikin ba tunda ta yi watakila su a gurinsu ana iya samun daidai ana iya samun abin da ba daidai ma hmm. so wannan shine saboda haka wannan abin da galibi nake ɗaukowa sarki daki sai na ɗauko shi a littafi sannan sai in yi muƙaranar shi da waƙi ba haka nake yi ba na'am haka nake yi hmm. zan ce ga inda ya tabbata a littafi sannan kuma sai in kawo shi waƙi ga inda yake aikace abin da ke nuna cewa ba a yadda da shi ba kar a yaki da shi amma abin da aka ɗauko shi daga duniyar karatu aka sashi a duniyar aiki ana nuna an yi mai an yadda da shi sannan da yake cewa wai dukkan ɗan shi'a ne suka yadda da shi a yanzu kai da kake ɗan shi'a kai zaka zo kai mutane bayani in ka tashi masu baƙaƙen rawanin nan jikokin ma'aiki kaf ka haɗa su ka dargade suka ce a'a duk da jikokin annabi ne wannan abin da suka yi mu a matsayin mu na ƴan shi'a ba mu yadda da su ba to kaga sai mu gane cewa a cikin shi'ar ma ana samun waɗanda suke jikokin ma'aiki ne suna zuwa su je su tarkato shirme su kawo mana da sunan addini hmm. don an fara tarkata na jikokin ma'aiki kai da kanka ka fara rusawa tukunna to sai mu zo na wanda duk ba jikan ma'aiki ba zai fi mana sauki gurin ruguzawa wannan shine abin da zai fi sauki da haka yanzu akwai wanda zaka ji sun ce ba su yadda da mawkifin da kamar irin ku sun ce ba su yadda da irin wannan mawkifin ba amma abin da muke magana ‘yan shi'a na baya almutaqaddimunan naku malaman farko da suka ruwaito muku addini a abin da na faɗa a matsayin wannan ita ce aƙida shin malaman ku na farko sun yadda da wannan abin a matsayin aƙida ko ba su yadda da shi ba ba wai ‘yan shi'an da suka zo daga baya ba na farkon su nake magana sun yadda da wannan abin a matsayin aƙida ko ba su yadda da shi ba samun wa'intan sun yadda da shi shi yasa ake samun wasu daga cikin 'yan shi'a sai su ɗauko abin da ke littafi daga duniyar karatu sai su saka shi a duniyar aiki jiya na ba da misali sarki zaki maganan cewa idan an je lahira ba Allah bane zai hisabi a imma ne za su wa mutane hisabi wannan maganan ba na yi muƙaranar shi ba gashi a littafi gashi suna yin shi aikace mm. so yanzu ya rage naka kai in kana dan shi'a sai ka zo ka ce a'a kai kan baka yadda ba sai da na Ali ne zai hisabi gobe alkiyama Allah ne zai hisabi sai yanzu ya rage naka da kai da ƴan uwanka ne ƴan shi'a wanda su suka yadda da wannan sai ka zo ka mayar musu da martani ka ce a kai baka yadda da wannan ba sannan ka san matakin da zaka ɗauka wajen goge wannan da cire shi da kwandamin ɗinsa abin da ya zo a cikin littattafan ku akan wannan aƙidar ni kuma ina ƙalubalantar shi duk abin da yake tuhumar mu da shi in irin yadda nake in na kawo shi a littafi abin da ke nuna mu ko rashin mu da shi ya kawo mana shi a ɗabbaƙa ana aiki da abu shine bambanci tsakanin mu da shi Allah ya sa mu dace amin amin amin to masha Allah masha Allah masha Allah uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam ali na sarki zaki Allah kiyaye mu da kai Alaikum salam. wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana sauki. Mana Alinawa. Ya gaisuwa sannu da kokari. Sannu kare sannu kare Mala Alinawa. Allah ya taimaka Allah ya ba da lada. Amin amin amin amin amin tare da kai. To da farko dai zan fara da roko. Na'am. Amma roko yana da kama da kuma shawara. To. Eh, abin da sa zan yi sama saboda ya shafi malamai gaba ɗaya masu karatu shafin ka. Okay. Ah, don Allah malamai waɗanda ke gabatar da karatu shafin kan ina da shawara eh, kamar yadda na ga shawaran eh, sanarwar malam Nasir Ado Musa eh. da malam Burhanuddin asali haka hake yin sanarwar ka kuma wannan yana taimakawa wurin yada peji sunan peji yana ita. ni ina ganin gaskiya yan son samu ne duk malamin da zai karatu yadda aka saba hitar da sanarwa ga hoton malami ga hoton platform Eh. sai a rubuta topic ɗin da zai karatu a kai zai yi fa'ida kuma zai yi ta bisa ga a ce sai a hoton malami da wasu maluma ko wani abu amma ba dole ba ne sai an dawo ga haka amma dai ni ina ganin zai yi saboda kamar mu yanzu lokacin da kana haɗa hoton malam da logo na platform ɗinka eh. idan an gama karatu wannan hoton shi muke ɗauka mu tagin ɗin nika ɗauka sai in tagi ga audio ta yadda duk sanda muka saki audio za a ga audio ne wanda source din ne daga shafin ka ne to wannan mu gaskiya yana taimaka mana so ina ganin ko da dai sauran malama in su ba su da bukata so muna da bukata gaskiya duk sanda za a hidda sanarwa malam duk hoton da zaka aiki da shi ko wannan da ka sayo ko wancan ko wani amma dai ai amfani da platform ɗinka kamar yadda aka saba kamar yadda an kai na malam Nasiru Musa wannan na ɗaya kenan abu na biyu da nake so in magana fan sarki wato ni koyaushe idan ala karatu musamman akan abin da shayaki da shi'a ehm, farko yanzu kamar ni da kai ko kuma in ce dukkanin al'ummar musulmi na duniya musamman mabiya sunna abinda mun ka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lisa wasu mutane tun yana raye ce dukkanin su 'yan aljanna ne ka san su na san su sarki kuma kowane musulmi ya san su mm. so yanzu sai a zo a zo shafin ka yanzu ala karatu dan shi a bugo waya sai a tambaye shi meye matsayin sayyidina abubakar da sayyidina umar cikin ya ya kokari ya mace rayuwa ta ya kokata sai ga ma cewa makomarsa sai an zo inda Allah to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana mu cewa sayyidina abubakar sayyidina umar suna cikin waɗanda tun a nan duniya yan aljanna ne amma sai wani ya zo kuma yana muhawarar cewa shi yana ganin ma babu tabbas da aljanna tasu shin yanzu aji za mu yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suwa mu rike fahimtar dan shi'a cewa da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman su aljanna su ba ta tabbas saboda yanzu tun da na tashi malam sarki tun da muka tashi ban taba ganin wani malamin sunna ba hmm. ya zo karatu ya yi karatu ya ce daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lisa ya ce za su shiga aljanna tun annan duniya lisa su matsayin aljanna ya ɗauko wani daga cikin waɗanda 'yan shi'a sun ka yadda da shi ya yi musu shiga ne aljanna yanzu duk ɗan shi'a da ya zo ya kamar da malam ke tambayar su idan yau ɗan shi'a ya shigo sai malam ya tambaye shi miye ma kuma sai na ali gobe kiyama ba ɗan shi'a da zai ce a bari sai an zo inda Allah babu shi hmm. duk ɗan shi'a zai ce ɗan aljanna ne kuma babu abin da aka dogara shi sai na ali ya shiga aljanna sai abin da an ka dogara shi sai na abubakar ya shiga aljanna to ya aka shi na ali an ka tabbatar mai da tashi amma aka goge ta na abubakar aka goge ta na umar aka goge ta na usman sannan in kusanci malam sarki in kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sa a kowa daraja a duniya da Allah a tambaye mana shi shi'a tsakanin sayyidina ali da na fadima wa yake daraja domin sayyidina ali bai kai na na fadima kusanci da annabi ba domin ita na na fadima iya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi ta hmm. sayyidina ali kuma dan wa da dan kanye suke na'am in kusanci ke sa a yi daraja to duk duniya babu da kai na faɗi daraja daga an cire annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace ba sai na Allah ya matsayi idan kuma aiki ke sa a yi daraja to kuma a yadda da cewa ma da ana iya liso ayyukan da kamar da malam ya karanto a cikin tafsirin shehu ibrahim abubuwan da sayyidina abakar ya yi ma addini musulunci waɗanda sun ka nuna cewa sayyidina abakar yana gaba to duk wanda bai da irin wannan aiki malam sarki ma dama aiki ake aiki da shi a bada sakamako gobe ke yoma to dole a yarda cewa wanda yake aiki yana gaba da wanda bai kai wani aiki ba kuma cewa wani yana gaba da wani ba shi ke nuna wani bai daraja ba ko an ci zarafin wani. matsayi Allah ke bada shi annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya rayu tun da ya kiran farin a ce mutum ya karɓi musulunci yana tare da shi ya kare rayuwa ta kaf tare da annabi sannan a ce ya dawo a ce ɗaya ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yawa training ta tashi gida ne da tarbiyya irin ta gidan ma'aiki a ce kuma abokin annabi na kolin koli a ce na fadi mata lalaba da shi haba a ina gani akwai cin zarafi ma ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ni koyo shi abin da mamaki me yasa mi an na dautin din cewa sayyidina abubakar sayyidina usman sayyidina eh, umar jama'a ko akwai network kan malali zai dawo yanzu Assalamu alaikum malali. Oh, oh, oh. Kamar network malam Ali? Ah, jama'a eh, college kuna kalla ku ya kuri kuma ya karkare maganansa minti daya ba shi minti daya ok to tun da bai kamin ya dawo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh malam yasir assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala barakatuh malam yasir barkan ku da wannan lokaci sarki barka ka malam yasir bari malam ali ya karkare maganarsa shi kai magana ya hakuri bismillah malam ali To, eh, network ya mari connect. Eh, eh, Sannan malam sarki yanzu, Gitron, yanzu, yanzu, na na kufu dan ko'ado. Ba yadda za a yi mutunan Ghana in ya san mutuncin kai ne ko kai musulmi ne ko kiristan da suna kawai na na kufu. Hmm. Sai dai ka kira shi president na na kufu. Saboda Allah ya riga ba shi wannan girma. To idan nan duniya za a zaɓi mutum da kore a kawai a ce an ba shi kaza idan ka kira shi gaya zai zama kaci zarafi ne sai ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi matsayi Allah kuma ya bashi domin Allah da kai ya ya nuna ya hitar da matsayi na musamman sai na abakar to sai kuma aka waye gari sai wani yana karkarin ya goge wannan matsayi sai kuma a ce ba a zagin bai to wani zagi ya wuce mallan sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ni da wani matsayi sannan wani ya zo yana karkarin sai ya nuna ma duniya wannan matsayin da annabi ya bani bana da shi sannan kuma a ce ba zagi bane saboda haka gaskiya magana eh, contribution dina da zan bada kenan idan yan shi sun zo sarki ka tambayi mana su shin da sayyidina da sayyidina ali da na fadima waye shi matsayi idan kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sa a samu matsayi mm. to na na fadima ya kamata ta yi kowa matsayi duniya ya cin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ce ta jinne da shi da da shi da sayyidina ali dan uwa da dan kane suke na fadima kuma ƴace ce idan ko ba matsayi ba aiki in ba kusanci ba aiki ke sa a samu matsayi to a yadda waɗannan sahabban da an kace suna gaba da sayyidina ali suna gaba da shi kuma zaman su gaba da shi ba shi ke nuna sayyidina ali ba wai an kaskantar da shi ko wani abu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh to abun gode malam nasu zaka magana kamin ko lai magana ko to abin da ya shafi maganar da malam ali ya ce cewa wani ya fi wani ba shi ke nuna an naƙasa darajar wani ba kaga yanzu an mun yi magana cewa annabawa su ne ajin farko gurin daraja ku Allah da ya tashi a ƙur'ani kaga ya ce mana tilkar rusul wa'yantan manzanni na Allah ma sai ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashen wasu akan wasu sai ya ce minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah ya yi magana da su wa rafa'a ba'dahum darajatin Allah ya daga sashen wasu akan wasu wajen darajoji amma shin sarki zaki akwai annabin da ya cancanci kaskanci don wani ya fi wani a cikinsu. kaga babu ko hmm. sannan Allah ya faɗa a cikin suratul Isra'i ce wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi sai yace wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din Allah yace mun fifita sashi akan sashi wannan ne yasa ce wa atayna Dawuda zabura mun ba annabi Dawuda zabura a cikin suratul namli da ya gama korowa sai da ya gama sai ce qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa Allahu khairun amma yushrikun ka ce godiya ta tabbata ga Allah amincin Allah ya tabbata akan bayinsa wanda Allah subhanahu wata'ala din ya zaɓa wanda yana nufin sune ainihin wato annabawa wannan shi ne saboda haka ba na tsammanin sarki zaki inda ka taso na taso hmm. muka taso kowane gida an samu sai da na yana da kima a gurin musulmi hmm. ana sa sunansa ana girmama shi kusan ya shahara a cikin mu cewa yana wa mutum ma tasiri duk wanda aka sa mai ali sai kaga yana da jarumta ba ka bane sarki sosai sosai haka ne haka ne saboda haka wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato tsara saboda haka mun faɗa a darasin jiya mun ce dan Allah mutane su yi adalci mu ba wanda ya taba irin abin da suke ruwaitowa na muni akan Abubakar da Umar da Usman kwatankwacin shi malaman sunna ba su taba ruwaitowa ba akan Sayyidina Ali kuma ni na kalubalance su sarki zaki ga littafin sunan usulul kafi ai an buɗe babin haihuwar Sayyidina Ali su zo su faɗa mana ta fuskar isnadi gaba ɗaya hadisi nawa ne inganta akan magana Sayyidina Ali su zo su faɗa mana dali gaba ɗaya hadisai nawa ne suka inganta akan falalan na Fatima a daidai lokacin da al bukhari ingantattun hadisai suke kawo su buɗe manaqib nasu a cikin littattafansu wannan shine abin da ya ainihin wato tabbata sannan ka fahimci hikimar da yasa Nana Fatima da ta bar duniya hadisanta ba su yawa ba a'a shine ai jiya mun faɗa mun ce maka ko da aka fara musu sai da aka shekara biyar ana musulunci aka haife ta oh okay okay na'am an zo madina tana da shekara takwas takwas eh ko da annabi ya bar duniya tana da shekara goma sha takwas hmm. to kaga annabi ya bar duniya ya ce dama in ya bar duniya ba daɗewa za ta bi shi na ga maganar da alusi ya yi wanda kamalul haidari ya yi mata ta'aliki da Allah ya yi wana na Fatima tsawon rai bayan Manzan Allah to abinda za a kwasa na ilimi a gurinta ba zai gaza na nana na Aisha ba in bai fi abinda za a ɗiba a wajen ta ba saboda nana na Aisha amma da Allah bai mata tsawon rai ba sai zamanto kaga abinda za a ta bayar na ilimi ba zai zama daidai da wacce ta yi tsawon rai bayan annabi ya duniya ba kusan shekara hamsin. Na'am, na'am. Ka lura? Okay. Sannan kuma har wa yau in muka dawo za ka ga tare da cewa na Aisha ta yi tsawon rai ka lura ta zauna ta karantar amma ai ba a cewa na na Aisha ta fi na Fatima in kaga an faɗi wannan sai dai nasabiya ta fuskar a ce tsawon lokacin da na Aisha ta samu ta zauna ta karantar in an kalli wannan to ba daidai suke da na Fatima ba dan bata samu wannan tsawon ba amma da ni da kai me muke itikadi ai galibin mutane a halin sunna suna da ƙarin cewa na na Fatiman ta fi na Aisha. Na'am. Ba haka bane? Na'am, na'am, na'am. So wannan wannan wannan shine kuma mun faɗa a nan gurin muka ce in za a yi alfahari da uba inna na Fatima ta Minki, duk duniya ba ɗan da zai ƙara miƙewa dan babu uban da ya kai baban Fatima sallallahu alaihi wa sallama haka ne haka ne idan kuma za a yi alfahari da miji idan nana Aisha ta Minki. babu matar da za ta yi minka don duk duniya babu mijin da ya kai mijin na Aisha yanzu me zaman lafiya ga kowane musulmi da nana Aisha a matsayin uwar mumini da ƴar manzon Allah dukkan rungume su a matsayin masoya wannan shine mu abin da muke yin addini muke bauta ma Allah da shi saboda haka da dai Allah ya tsare mu wallahi ko a ɓoye kada Allah ya jarrabe mu da jin ƙyashi ko damuwa na wani abu da yake da alaƙa da girman sai da na ko matsayinsa ko mutuncinsa Allah ya tsare mu da wannan Allah ya sa mu dace mu je mai na gaba malam Yasir me yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam Yasir wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh to malam Yasir kana tare da shek malam Musa Yusuf da suna ka wannan live to ina muku watan alkhairi da wannan lokaci masha Allah shek yana jira amma ban sani ba ko malam zai dan bana dama dan yi wata magana kaɗan akan kolin a bismillah in dai maganan tana da alaka da karatun da muka yi ba iskali mala ya sai eh tana da alaka yayi magana ne akan idan dan shi a yashi yayi daraja tsakanin na Fatima da na Ali eh okay muna jin ka to in ban manta ba kamar sarki zaki a wannan shafin naka na taba ji da kunne na kai a naka bangaren kai kana kallon in an cire maza Allah sai na Fatima ina jin ka ta faɗa haka kai akan karan kanka cewa cewa wurin soyayya ba haka na ce wurin soyayya gaskiya ina son na na Fatima sosai na'am haka ne eh na taba faɗa cewa ina son na na Fatima sosai ina son ta sosai na'am yawwa kuma wannan matsalan kamar man tare ya taɓa yin makaranta. Eh, akan kowa kaci a kanta akwai waɗanda suka rabu biyu kan wannan matsayi to ba shi da dai muhallin shayar ba dai yana magana akan abin da ya fahimta ne to sai tambayoyin da nake so ɗanyo malam eh mai tambaya ka maganan soyayya ne ko dai maganan da shi kolon ya yi ban mu fahimta ba eh amma ake so a fahimta a nan gurin eh man tahir ya zo yi magana akan ita kanta a shi'a din ma akwai wanda suka tafi akan matsayin imamu ali ya fi na na fatima wasu sun tafi akan na na fatima ta fi ma o oh, ok ok na fahimce ka na fahimce ka nake ka misali da kai karan kanka ai ka taba irin wannan magana akan kai soyayya eh soyayya dai gaskiya haka ne haka ne wannan dai na taba faɗa gaskiya ne a wuri na eh, tana soyayyar ta na fi son ta da ina na kan ci lokaci haka ne tafi da yau malam tambaya mm. Ana saurare sauraren ka. To, masha Allah. A yadda Malam Musa yake ta bayani akan yadda ya fahimci shi'a da akidodin shi'a a nake son ɗagi tambayoyi ko Allah zai sa shirya tana hannunsa ko ko mu ne ba fahimci shi yadda ya kamata ba. Okay. Bismillah. Tambaya ta ɗaya a wurin Malam Musa menene matsayin musulmin da bai yi wilaya ga halifancin na abubakar ba har zuwa yazidu menene matsayin musulancin wannan wanda bai yi wulaya ba akan wannan halifanci ka ce menene matsayin musulmin da bai yadda da wilayan sayyidina abubakar har zuwa yazidu ba bai matsayin musulunci wanda bai yi wulaya ga wannan halifancin ba So, kafin in gyara maka tambayar ka. A wilaya da ma'ana irin ta in shi'a, inda ma'ana irin ta in shi'a ne mu ba mai ita dama a sunna. Ko ku kana nufin wilaya da ma'anar khilafanci shugabanci? Da ma'anar khilafanci. To shi kenan na gane. Eh, tambaya ta biyu. To tambaya ta biyu menene mu kifin malam akan sayul bukari da muslim shin duk hadisin da yake ciki ingantacce ne ko kuma a akwai hadisin da bai yadda da shi ba to a cikin tambayar ta biyu wannan kamar ya ce a ciki idan ya yadda duk sahihi ne to yaya za mu yi kuma da kamar videos da ake kawowa da kuma haka maganganu daga cikin littafin sunna akan cin zarafin sahabbai ko shaksiyar manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. To tambayar ta zama guda ta biyu da e ne a ciki ya sarki zaki ya fahimci tambayarka yanzu dan uwa kana iya kawo misali na cin zarafin sahabbai a bukari da Muslim dan tambayar ka ta fito fili yawwa kamar yadda ma ta a karatun sa ya sa maganganun wasu malaman ahli sunna a'a ai tun da ka kira bukari da Muslim ne na ina so ka bani misali a bukari da Muslim na cin mutuncin sahabbai eh kaman a Muslim a wannan hmm. wannan ya karanto hadisin na babin la'ana da sinuwa da ake yi ba tare da haƙƙi ba aka ce manzo Allah na yi ina hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan taɓa shaksiyar sa ne ko ma ta riya ka wannan hadisin a wannan feji a cikin sahih muslim na gane to an fahimci tambaya ta ta biyu da kan wata na fahimta a rubuta me tam e eh, kakkada me tambayar ka ta uku yawwa a yanayin aƙida ta shi a mutum zai iya yin shi an ci ba tare da ya zagi sahabbai ba shin a gurin malam musa sun wannan dan shi'a ne ko ba dan shi'a ba ka ce a yanayin shi'a eh eh eh mutum zai iya yi shi'anci ba tare da ya zagi wani sahabi ba a wurin ka kai malam musa dan shi'a ne ko ba dan shi'a ba ne ya sauka ne yana kai malam ya sarkace ce menene ok sarki zaki a gaya masu na cikin kaji tambayar eh toho wai a wurin ka kai malam musa mutum zai iya yayi shi an ci ba shi ya zagi wani sahabi ba a wurin ka kai dan shi'a ne ko ba dan shi'a ba ne ya rubuta na rubuta kana da wata eh ina so ƙarin wata to bismillah tambaya ta bin ƙarshe menene matsayin tauhidin ibn taymiya da ya siffanta Allah da jiki akan to kaga bai daga cikin abin da na tattauna a nan watakila in malamin ku ya zo shi ya shigo da maganan ibnu Taymiya a nan hmm. ka lura to shi yasa na ce in za ka yi min tambaya ka min tambaya kan abin da ne karatu kuma malam yasir wannan dagar ba taka ba ce amma maganan ta jisimi ta gane maganan ta jisimi dillan da malaman ku suka shigo wannan babin mu da su ma garwaya to malam musa a nan ya faɗa nau'in kafirci guda biyu Hmm. wanne to wanne ne shi a suke daga cikin kafircin malam musa da faɗa a wannan fejin guda biyu wanne ne shi a suke <laughs> to ka ce na faɗa nau'in kafirci biyu eh da eh? ka yi tana wani irin nau'i na faɗa ya ka faɗa nau'in kafirci guda biyu. Hmm. To wanne ne wanda shi a suke yi daga ciki kafirci? Shi ne na ce za ka iya tuna nau'in kafircin da na faɗa guda biyun da wanne da wanne. Eh akwai yanayin girman laifi da za a iya cewa kafiri akwai kuma yanayin da mutum ya bar musulunci. Ina so ka fito da abun fili da kyau don mutane su gane. Eh to haka na ka fahimta daga yadda ka faɗa. shi sa na tambayar a irin wannan To, to shi kenan ba komai. Kana da wata? Eh, abu na biyun karshe da Allah ya ce akwai zagin sahabbai ko kuma taɓa shaksiyar ma'aiki a cikin littattafan ahalin sunna ko babu. Kace a cikin littattafan ahalin sunna. Eh, akwai zagin sahabbai ko taɓa shaksiyar ma'aiki ko kuma babu a cikin littafin ahalin sunna Mm-hmm. ka sa adadin tambayoyin da ka yi kuwa? Eh, da ke ban Na ana fahimce ka ka san adadin tambayoyin da kai? Kuma kuma ina bin program din duka har a kai kan shi malam Musun ba wai sai anan ba. Ban ce a ya kuri. Ban ce ka yi yawa ba ko mene ina ce ka san adadin malam na rubuta ka san adadin malam ya amsa maka abin da nake nufi kenan. Eh ina sauraron program. Allah to shi ke da malam hmm. ita tambayanka na ƙarshen da kai magana to to abin da ke so in sani a yi hmm. haƙuri ba umarni zan ba mai fejan ba ko malam eh. akwai tambayar da nake so in yi ta ƙarshe hmm. amma ina so in sani ne malam zai tambaye ni ne saboda ina son ina yin tambayar zan ko kuma ina roƙon malam ya amsa mun wannan tambayar kafin ya fara amsa me yasa kake me yasa kake don tsoron in tambaye kan kai tambaya a'a ba tsoro nake ji ba cewa ne tambayar ta karshe kamar zan iya cewa wani abu ne wanda ake so a yi cikin kankanin lokaci. Okay. Mm. ya kammala tambaya da yana tambaya da abin da na sani zan wasu amsa wanda wasu ne zan gabe ban sani ba mm. zan yi tambayar nan ne ina yin ta zan sauka mm. kuma ina roƙon mala ya fara amsa ta kafin sauran tambayoyin da zai bani wani na yi masa. ok Kamar tambaya kenan. kuma ni kawai tambayar sauka da shi ah, ka eh, ah, to ai ai muna jin ka ai dan uwa malam Yasir bismillah muna jin ka ai to shi kenan ai da malam ya san akirin shi a ah, sosai da Allah ina roƙon malam ya zuro mana sunayen imaman nan guda sha biyu ba tare da na biyar ya zama na shida ba ko na shida ya zama na bakwai a jere guda <laughs> ina roƙon malam kuma ya fara amsa tambayar da kansu To yanzu ɗan uwa na gode da tambayar da kai Malam Yasir. Uh, amma tambayar da kai ina ganin ta uh, nawa. Malam Yasir ka sauka? Sai wanda kai shin zai yi mutum ya kasance ɗan shi'a ba tare da ya zagi sahabbai ba? Eh. Ka yi wannan tambayar? Eh, kamar na farko kenan. <laughs> A ba na farko ba ne, ka yi ta ko? Eh, na sunna tana cikin tambayoyin. So dan Allah yanzu ina tambayar ka dan Allah kafin ka sauka dan Allah menene matsayin ka dangane da Abubakar da Umar da Usman? Me matsayin ka dangane da Abubakar da Umar da Usman? To ka san kana tambaya akan wannan kuma tambayar kala kala. Ka san kana tambaya akan matsayin musuluncin ko ko hmm. matsayin irin matsayi. Hmm. Bayani yadda zaka fahimta to. Hmm. na? Eh, bismillah. Muna jin kai. To, matsayin Abubakar da Umar da Usman a wurina musulmai ne cikakku. Mutanen kirki ne? Musulunci ma mu mu karbe shi ba. Na ce mutanen kirki ne? Kallon su a matsayin waɗanda suka jagoranci halifanci ni ina kalastin na Allah na farko. Siriban siribi ko zagi ne a gurin Malam Musa. A ba zagi ba ne wannan. Ai, akwai wanda sun faɗi wannan a baya kuma ba a kalle shi a matsayin abin da zai sa da suna da gaskiya ma ma suka faɗi magana a ce ba za a karɓe ta ba. Yawwa, amma ba na kallon su a matsayin wani kafirci ko a zuciyata. Menene matsayin ka dangane da abin da ya shafi khilafanci da matsalar fadak? Shin suna kan daidai ko kuwa ya tabbata a zalimai ne kwace suka yi? Hmm. Eh? shin menene matsayin kakan khilafanci da fadar sun yi daidai abin da suke kai ko ya tabbata a zalime ne kwace suka yi a ya danganta malam musa shine ai kawai yanzu duk da ya danganta kai maukifinka nake so duniya ta sani bari ma bayani ana saurare na ana mm. saurare shi fadak mas'alar fadak ina ji kuna ta akan ana magana hadisin ma bai tabbata ba a ina ana magana hadisin ma bai tabbata ba mu kuma kaga anya wa ya ce maka hadisin bai hadisin cewa ta zo neman gado shine bai tabbata ba ko hadisin cewa an ba ta kyauta shine bai tabbata ba hadisin ta zo neman gado shine ake in ja a hadisin cewa na na Fatima ta zo neman gado ya tabbata yana Bukhari da Muslim da sauran gurare hadisin cewa an ba ta kyauta ne shine muka ce bai tabbata ba mm-hmm. ina ji ina ji ka tana shine ce hadisin cewa na na Fatima ta zo neman gado wajen sai na Abakar wannan ya tabbata an yi haka amma maganin cewa an ba ta kyauta lokacin ƙarƙashin wa'ati zal qurba haƙƙau shine muka ce wannan hadisin bai inganta ba na hadisin ya tabbata cewa ta zo nema ba wannan ya tabbata ta zo neman amma hadisin cewa an ba ta kyauta ƙarƙashin wa atizal qurba haqqahu na kawo malaman da suka ce hadisin ƙarya ne hadisin bai tabbata ba dan suratul isra'i makkiya ce hadisar can kuma a madina ta faru da aka ba su da alaka gaskiya ne to yanzu malam yana tabbata akan menene matsayin sai na abubakar da ya hana na fatan wannan abu haka ne hmm. haka ne an yi amfani da kalmar so da ni ba zan iya amfani da ita ba to amma barin ba mala amsar da ya bayar ina jin karatunsa da na shekaran jiya ni ba na tsaye akan matsayin Allah da ma'aiki akan wannan hukunci a to ai <laughs> mala yasir hmm. yawa wato in ka tsaya matsayin Allah da ma'aiki shi sai na abakar abin da ya ce ba zai iya canja abin da annabi ya san a rayuwarsa shi yake yi ba kuma a nan gurin malam yasir na faɗa dan da yawa daga cikin ku yan shi a tayo ba ku sani ba shi akwai hitanu saba a gonaki da ake kiransu da wannan sunan da na na fatima ita ma aka bar mata da annabi ya bar duniya Abbas ya zo nema ya ce a bashi a matsayin gado ta ce waƙafi ne annabi ya bari kuma sai da na Ali ya yi shaida kan cewa waƙafi ne da aka ba abba Abbas ba to shi ne yanzu muke faɗa wa ƴan shi'a su ji dama nau'in mutane uku annabi ya bari ya bar ya ya bar mata ya bar uba Ƙur'anin da ya ce ‘ya za ta yi gado shi ne ƙur'anin da ya ce uba zai gado shi ne ƙur'anin da ya ce mata za ta yi gado. dalilin da ya sa na na Fatima Allah ya kare ta da yadda ta ce ba za a gaji annabi ba bata ba baban annabi wannan dalilin shine da sai na Abakar ya sa yace shi ma ba zai bata ba da ka yanzu muna faɗa ma in shi'a duk amsar da suke da ita akan sai na Abakar shine amsar akan ta dalilin da yasa Abubakar bai bata ba shine dalilin da yasa ita ma Fatima bata ba baban annabi ba ga yanzu in mun ɗauka yadda suke ta yayatawa ce abubakar ya yi zalunci yanzu za mu ce na na fatima ta yi zalunci kalla wa alfu kalla wallahi bai yi wa ba za mu iya jingina mana na fatima mu ce ta yi zalunci ba wallahi abin da muke da tabbas dalilin da yasa ta ce ba za ta ba abbas ba annabi ya bar mata a matsayin wakafi wallahi haka ne To menene dalilin da yasa in shi a su yadda ba cewa abin da sai na bakar shi ma ce ya ji daga manzon Allah haka ne to wannan shine malam yasir mun gode Allah ya saka da alheri zan baka amsa yanzu kan tambayar ka ta ƙarshe tambayar ka ta ƙarshe da kai kace in jera maka sunayen a imma. guda goma sha biyu ba tare da na tsallake wani zuwa wani ba na farko shine Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda na biyu Alhassan bin Ali na uku Al-Husain bin Ali na hudu Ali bin Husain Zainul Abidina na biyar Muhammad bin Ali shine al na shida shine Jafar bin Muhammad Jafar Sadiq na bakwai Musa bin Jafar Al-Kazim na takwas Ali bin Musa Ar-Rida na tara Muhammad bin Ali shine Al-Jawad na goma Ali bin Muhammad sannan na sha ɗaya Al-Hassan bin Ali sannan sai Muhammad bin Al-Hassan wanda suke ce masa Al-Mahdi Al-Muntazar wanda ina ganin insha Allah Malam Yasir na baka amsa ka ta ƙarshe wannan da kai tambaya kace in baka amsa a kanta ban sani ba ko na yi kuskure wajen zayyana sunayen ko na tsallake wani na faɗa ba daidai ma in na yi kuskure kana iya gyara min ba matsala to bismillah yanzu amsoshin shi duka kenan a'a ba amsoshin shi duka ba ta ƙarshen ya ce ka san ita ce in fara da ita so eh, in na yi kuskure yana iya gyara min sunayen yadda na jero guda goma sha biyu ba matsala zan karɓi gyaransa ba wani abu ba ne. So to kuma babu to shi kenan sai ka sauke shi sai in biyu in bashi amsa kan eh. tambayoyin ba ma to muje muje kan sauran amsoshin malam maganar da ya ta farko yake cewa me mawkifin musulmin da bai yadda da shugabancin sai da na abubakar ba da shugabancin mu'awiya so ana maganan sahabbai ka kawo mu'awiya ina ganin abinda dan uwa bai sani ba mu'awiya ba sahabi ba ne. Yazid ko? A eh, wannan Yazid ya yi magana ko? Ana eh, ce eh, Yazid ba sahabi ba ne. So ba Yazid ake magana ba ɗaya kenan. Sannan sarki tun da ka taso ka taɓa jin ana ce maka wanda bai yadda da khilafancin sai na bakar ba kabiri ne. Ba Ban taɓa jin haka ba. Ka ji mun ɗauko shi mun saka shi daga cikin shika shi usulid din. Ah, San ban taɓa jin haka. Sufa yana daga cikin shika-shikan musulunci wannan sun ce akwai wilaya nan akwai shi yana daga ciki shine bambanci To da haka malaman sunna a baya ai ko lokacin da aka yi wasai na abakar mubaya'a ai mun faɗa mun ce akwai waɗanda sai na ali yana cikin wanda suka yi jinkirin da shi yana ganin al'amarin shugabanci ya kamata ya zamanto shura ne bayan rasuwar manzon Allah a nan mun karanto mun ce lokacin da Abdurrahman bin Maljam al-Khariji ya soke shi da wuka aka ce masa ala tusi ba za ka yi wasiya ba sai ce ai da annabi ya rasu bai yi wasiya ba amma idan Allah na nufin al'umma da alheri sai ya dora ta akan mafi alherin ta kamar yadda ya dora al'umma akan mafi alherin ta shine sabaka sannan wannan ya taso da wani abu sarki zaki ina so yan shi'a su sani lokacin da aka zo yin sulhu da sayyidina Muawiya da sayyidina Hassan zai ɗauki shugabanci ya bashi shin ya bashi shugabanci ne a matsayin gashi nan in ya tashi bayan shi ya sa shi a matsayin shura ko ko ya ce zan baka shugabanci amma ka san ni Allah ya naɗa zan sauka idan ka zo to ga na gabana da Allah ya naɗa ka bashi wanne aka yi a ciki wannan na bashi sai yan shi'an sun zo tukunna sabon amsa wanne alimamu Hassan ya a ciki shin cewa ya gashi nan shura in bana nan ko cewa in na tafi ga wanda Allah ya nada bayana shi za ku ba wanne ya imam Hassan ya a ciki to da haka mu yanzu rikicin mu sarki ba wai magana bace na wai in ba a yadda da khalifanci sai na bakar ba ita ake yi ba magana ce tukunna cewa akwai wanda ba su yadda da musuluncinsu ba kuma kaga hikima ta Allah da Allah ya tashi duk sahabban da annabi ya rayu da shi su sai dai ishara kawai yanzu ai ko sai na bakar sai dai a ce ya yaqulu da sahibihi sahibihi sunansa ne a'a kaga ba sunansa bane ba wanda qur'ani ya kira sunansa sai mutum da shine falamma qada zaidun min awatar dalilin duk da zaka kafa hujja da shi a qur'ani na cewa su yan aljanna ne sai dai ka kawo dalilin da kowa da kowa a cikin su ya shiga sai in kawo hadisai to hadisan da suke kafa hujja da su cewa sayyidina ali dan aljanna ne nasu wannan hadisan su ne kuma suka tabbatar da cewa da abubakar da umar da usman yan aljanna ne ba amma sai mu zo nan mu tambaye mutum musuluncin sai da na abubakar matsayinsa wai ka ga mutum yana tantama ma yana kokonto kafin ma ya amsa mana cewa sai da na abubakar musulmin kirki ne ko ba musulmin kirki ba ne sannan a yanzu halin da ake ciki ba, mutanen nan suna kabari kwance ga manzon Allah ga su to kai baka ji kunyar idan mu faɗa mana haka ba kai sai mu ji kunyar idan ka wajen mu maka kara ba za mu zunguri musuluncin ka ba kai waye ko da haka malaman musulunci ba su ni, ni dan ka ce baka yarda da khilafanci sai na abukar ba ba daga cikin abin da zan ce maka kai kabiri. ne ko ka sabanin yan shi'a cewa duk wanda bai yadda da wilaya ta sayyidina ali ba arne ne murtaddi ne jiya mun kawo kaset din kamalul haidari da ya saka ya ce a shi'a kai inkarin mutu'a ma kana dan shi'a wannan yana halatta jininka ba haka muka saka ba jiya na'am hanya haka wannan maganar sa ta barko kenan tambayar sa ta biyu da yayi yace shin da abin da ke cikin Bukhari da Muslim da yake ingantacce ne na yadda cewa ingantacce ne wannan ita ce tambayar da yi ko na'am shin na yadda cewa ingantacce ne mm-hmm. sarki abinda mutane ba su gane ba wato akwai hadisan da bukhari ya kawo a ciki bukhari akwai hadisan da muslim ya kawo cikin muslim ba su cika sharaɗin da bukhari ya sa ba amma kuma suna cikin bukhari muslim ya kawo hadisai a cikin muslim amma ba su cika sharaɗin da ya sa ba amma suna cikin wa muslim jahilin da bai san ka'idoji na karatu ba in ya bude ya riga ya ga hadisi a cikin muslim me zai dauka dauka wannan hadisi daidai ne ya inganta ko na'am to akwai hadisai da suka zo bukhari ya kawo su mu'allaf ya kawo su da sigatul jazmi mu al-imamu muslim aka wannan shine dalilin ne yasa muke cewa kafin ka kutsa wa ilimi ya kamata ka san ilimin tukunna dan an sa sahihul bukhari ko sahih muslim ba da hadisin da ke cikin ba ne ya cika sharaɗin Bukhari akwai hadisin da ya sa shi a Bukhari amma bai cika sharaɗin da ya sa ba to abin da in ya zo zai maka ishara ga hadisi ka gani a littafin amma ka je ka bincika a wani guri ko ya tabbata wannan ko ka gan shi a Bukhari na saka ne amma bai cika sharaɗin da na sa cewa zan saka a ciki ba ka fahimta sarki so wasu yanzu jiya ai al'adabul mufrad da malam tayar ya kafa hujja da shi na Bukhari ne a can dama da bai sa sharaɗin cewa zai tattara hadisai ingantattu ma akwai hadisai da yawa da basu inganta ba a can hmm. so in wani ya gani sai je ya ɗauko hadisi sai ya ce ai gashi a bukhari an faɗa in ka tambaye shi ma menene sharaɗin bukhari na saka hadisi a bukhari wallahi bai sani ba nan gurin cikin malamansa akwai wanda a ranar farko da na fara mai tambaya na ce da Allah menene cikakken sunan bukhari in ba ka manta ba masifa ya ta yi ya ce na rena mai wayo ya zan tambaye shi sunan Bukhari. Sarki an yi haka ko ba haka ba? Na'am an yi haka. An yi haka. Ya ce na rena masa wayo ya zan tambaye shi sunan Bukhari. Haka ne? An yi haka. To babban mushkilar ita ce sarki akwai waɗanda cikakken sunan Bukhari ba su sani ba. Hmm. To yanzu sarki cikakken sunan Bukhari shine aljami'u, almusnadu, as-sahihu, al-muqtasaru kaga wa'annan al-jami'u din al-musnadu as-sahihu al-muqtasaru wallahi kowanne yana buƙatar in za a balle shi ilimi ne mai zaman kansa da in kaga hadisi a bukhari tun daga title din littafin nan nashi sai in ya cika wannan sharadin min umuri rasulillahi wa sunanihi wa ayyami in kaga hadisi a bukhari bai cika wannan sharadin na sunan da bukhari ya sa ma littafin shi ba to bai cikin hadisan bukhari mm. mm. lura Idan ka taho littafin al'imamu Muslim, shi ma sunan da ya sama littafin shi, shi nan shi ne al-musnadu as-sahihul muktasaru bi naqalil adli anil adli ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In ka ga hadisi a Muslim, idan bai cika sharaɗin da ya sama littafinsa ba a unwani, bai cika sharaɗin hadisan Muslim ba, amma zai maka ishara ka duba a wani guri ya tabbata ko bai tabbata ba. Sannan misalin da ya kawo ya ce wai babu cin mutunci na sahabbai har ya kawo misali da maganan la'ana da ya kawo ko maganan abu kaza da makamantansu a bukari babu wayannan yan shi'an da suka zo daga baya da suke so su kwaci kansu su suka koma suna ɗauko shi su fassara a matsayin gashi nan an yi min an yi zagi sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi bai aiko mala'ika ba saboda mala'ika ɗabi'arsa ba ta dace da ɗabi'ar mutane ba yanzu jiya ba mun yi karatu ba mun tashi na'am yau mun dawo mun ci gaba An an jima ka gaji na gaji muna buƙatar mu je mu kwanta ku sosai to yanzu da mala'ika aka aiko da tun jiya har yanzu muna nan ana karatun nan in wani ya ce ya gaji in ce me gajiya in wani ya ce yana jin yunwa in ce me jin yunwa saboda a ɗabi'arsu ba sa jin yunwa ba sa gajiya duk abin da ka sani na buƙatun ɗan adam ba su da shi da shi Allah ya aiko annabin da yana da ɗabi'a irin ta mutanen da yake rayuwa da su don su ji irin abin da yake ji ko da wani ya kuka ɗaya daga ciki da Allah ya tashi sai ya biyo da annabi tsarin rayuwa ya rayu a maraya kafin ya zo duniya Allah ya ɗauke mahaifin ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauke mahaifiyar ka san hikiman haka Allah yana so maraicin manzon Allah ya zama gata ga maraicin kowane maraya a duniya hmm. amma tasowa babu uwa babu uba abu ne da yake da daɗi a rayuwa san babu daɗi san babu daɗi ga wanda ya taso da iyayen shi ya girma so wannan ta sa za ka ga akwai lokutan da abu za a yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai maka afuwa kuma Allah sai ya zo ya ce afallahu anka Allah ya amma dan me kai musu kaza hmm. da in an ce duk abin da yayi wa mayin tiku anil hawani in wa illahin wa wannan afuwar da yayi inda izinin Allah dan me Allah zai zo ya ce Allah ya yafi maka dan me kai musu kaza Ta hmm. lura hmm. to haka irin wannan ya faru a Uhud da aka ji wa annabi ciwo aka kashe sahabbai aka da ya zo ai yayi addu'a ga wasu ya ce Allah ya tsine masu wane da wane da wane Allah ya zo ya ce laisa laka min al'amr shay'u ai al'amarin su ba a hannunka yake ko dai idan Allah ya ga dama su tuba ya yafe masu koyi musu azaba amma abin da suka yi yanzu ba azzalime azzalime ne hmm. kuma kana iya gane haka yanzu Abdullahi bin Ibn bin Salul da ya rasu ɗansa ya zo ya nema gurin manzon Allah ya ce yana buƙatar mayafin da annabi ke amfani da shi a bashi awa babansa littafa kuma annabi ya bayar da aka zo yi mai sallah sai na Umar yana cewa Rasulullahi za ka wa mutumin nan sallah bayan ka san yayi kaza yayi kaza annabi ya ce wallahi zan yi matukar Allah bai hana ni kaga yayi daga baya wahayi ya zo ya soka ya ce daga yau kakka ƙara tsayawa akan kabarin wani kamar addu'a kuma kakka sake wa kowa sallah a cikin su ta lura so wannan yana daga ciki saboda ku kuka fassara shi a matsayin zagi ko an ci mutuncin manzon Allah amma kafin wannan lokacin babu wani malami da ya fahimci abin haka yanzu in ba nan da muke fito musu da shi ba na kyale su ran da duk wani ya sake taso da maganan fitsari a tsaye ni kuma za mu garwaye da shi sarki zaki zaka ji yadda zamu yi da shi a nan shafi to to wannan kenan sannan cikin maganganun da ya ce shin zai yi mutum ya kasance dan shi'a ba tare da yana ragi sahabbai ba eh ai mun faɗa mun ce in shi'ar baya abinda suke da itikadi a kan shi cewa sayyidina Usman sayyidina Ali ya fi sayyidina Usman daraja ba wani wanda ya ce iyakar abinda malamai suke cewa a baya wanda yake da wannan fahimtar ba daidai ba ne kuskure ne idan ka an ce an karɓi ruwayar wani dan shi a to irin wa'annan ne amma wannan aƙidar masu imamai guda goma sha biyun nan suka ce Allah ya naɗa an kwaci ba yadda za a yi ka kudirce wannan aƙidar ba ka zagi wani sahabi ba so hmm. in kana so ka wallahi ba za ka wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba saboda sarki daga lokacin da kake da kudirin cewa ga wani abu wanda Allah ne ya naɗa wani ya kamata ya sai wani ya zo ya kwaci da Allah tambaya mutumin kirki ke kwace ko mutumin banza a lallai kan ba mutumin kirki ke kwace ba mutumin banza ko haka to farko tun daga cewa an kwace sai an dasa maka cewa a zuciyarka abubakar mutumin banza ne mm. Umar ma mutumin banza ne, Usman ma mutumin banza ne, to ba su ma ni da na yadda da abin da suke kai da kai duka don mun cancanci tsinuwa da la'ana a addinin shi'a. So zai yiwu kai shi'a ka zamanto ba irin waccan ba, amma sai in ka barranta da wannan shi'a Imamiya, isne a shari'a tukunna. amma matukar ka koma irin wa'ancan na farkon a su kawai suna da fahimta sai da na aliyafa kowa daraja ba sa zagin Abubakar ba sa zagin Umar ba sa zagin Usman kuma duk wa'annan aqidun na a ɗauko wani Allah a ɗora shi a ce sai da na Ali ya kai kaza sai da na Ali kaza ne duk ba su da shi wa'annan aqidun ba su da shi na guluyi da wuce gona da iri wannan kenan sannan maganar da ya faɗa ya ce wai wani irin nau'in kafirci ne daga cikin kafirci su 'yan shi'a suke aikata ya danganci irin ɓannar da mutum ne tun da dama kafirci iri biyu ne kamar da zalunci iri biyu ne fasikanci iri biyu ne so yanzu sarki wanda muka zo muka kunna a nan ya faɗa yake cewa idan ka kira sunan sayyidina Ali so ɗaya daidai yake da ƙur'ani, ka sauke shi so dubu goma sha takwas kai na ban ma hukuncin kai hukuncin wannan in za mu saka shi a babin kafirci a wani gida za mu saka shi karami ko babba oh. shi na ban mai hukuncin masha Allah masha Allah ka lura masha Allah na ban mai sannan cikin maganar da ya faɗa ya danganci wani irin tasawuri mutum yi in abin da kai kafirci ne karami to karami ne in kafirci ne babba to babba ne to da haka duka biyun suna haɗawa yanzu yanzu maganan a sujjada a kira sunan na na Fatima a ce ya maulati ya faɗi matu a gisi ni wai ta kawo agaji wacce kuka ce an je an ruguza gidanta an yi mata kaza an barar da cikinta a kwadanci yadda kuke faɗa a ruwayoyin ƙarya a zo wajen abin nan taro ana karanta ruwayan nan mutane na kuka ita ce kuma za ku zo ku ce wai yanzu yi sujjada wai kana kiranta wai ta kawo ma agaji to tamami irin wannan ne in ka faɗa wani sai ya ce ka gina na Fatima kuma wallahi wannan abun ba ta da alaka da shi ta kusa ko ta nesa maimakon soyayya ga ahadul baiti irin wannan abin in shi a matsala za su ja ma ahadul baiti a gaban Allah yanzu annabi Isa ya taba cewa abota mai maganarsa ta farko a duniya cewa qala inni abdullahi kuma har Allah ya ɗauke shi ya mai da shi sama cewa masa yake wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim amma Allah zai tsaye da Annabi Isa ya tambaye shi ko ba zai tambaye shi ba zai eh. tambaye shi magana ta gaba cikin maganganun da ya faɗa yace ko a cikin littattafan ahli sunna akwai zagin sahabbai ko nakasa darajar Annabi in kaga wani abu wanda yake da alaka da wannan amsa ta farko ba wai Annabi ba ko ahlul baiti babu cin mutuncin mutuncinsa a littattafan bal ma hasali ni ina faɗa wa malam yaji da kyau malam yasir da muka ruwaito ingantacce na darajar ahlul baiti da falalashi yan shi'a ba su ruwaito ba babban littafin ku shine kafi usulul kafi mu koma tukunna magani a cikin usulul kafi ai shi yasa yi tambaya Na ce hadisan da suka zo akan falalar sayyidina ali hadisi nawa ne suka inganta usulul kafi in mun muta fuskar isnadi so in ka ga abu idan bai inganta ba dama a gurin mu daban ya inganta sannan wace ma'ana malamai suka bashi a da daban in irin fassarar gatari za a yi sarki zaki billahi lazi ba hadisi ba ko qur'ani aka dauka sai an ci an ci mutuncin wani idan kana so in baka misali sarki zaki in baka misali mu ba da misali na shek Allah ya zo magana annabi Sulaiman a cikin suratul Naml lokacin da wannan matar da ake kiranta Bilqis ta zo cewa kila laha da kulisar falamma ra'atu hasbatu lujjatan wa kasafat wa kashafat an saqiha sannan ta shigo gurin sai ta yayi ƙaurinta nan gurin idan aka ce maka ga wani annabin Allah wata mace ta shigo gurin shi sannan sai ta yayi ƙorinta me za ka ɗauka <laughs> To, za ka yi tunanin da ba haka ba. Eh? Za ka wani mugun tunani. Kaga falam ƙila lahada da kulisar aka ce ta shigo fadar mulki. Hmm. Kaga lokacin da ta shigo shi ne a falam mara adu hasibat hulujjatan wa kashafat an saƙaiha sai ta yayi korinta. Ƙala sai annabi Suleiman ya ce mata innahu sarhun mamarradun min qawari. قالت تتي رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين haka ne na'am to yanzu inda hadisi ne sarki aka zo ana bada labari aka ce ga wani annabi wata mata ta shigo wajen shi ta yaye korinta Allah wasu wata fasara za su mai za su yi mummunan fasara gaskiya mummunan fasara za su yi za su mai fasara gatari ne ko sannan ƙur'ani ya ba mu labarin annabi adamu cewa lokacin da suka ci bishiya fa lamin ha. da suka ci wannan bishiya fa lahu ma sau'atu ma sai ga tsirecin su ya bayyana yanzu ka ba baka labari aka ce wani yayi tsirara ko da ba wanda ya ganshi sanda ya tsiraran a zo ko ana ba da labari a ce yayi tsirara me za ka <laughs> gaskiya to sai zamanto wannan ƙur'ani ne ya faɗa ko ka yadda ko ka ƙaryata Allah ya rage naka ko ka nemo mafita mai kyau wanda ya dace da matsayin mutanen da aka yi magana da su ko ka nemo mafita mara kyau idan kana da mummunan manufa sai ka fassara ya rage naka ina fatan sarki ka fahimta Dakan eh. mutanen kirki sai su kalli matsayin mutanen sai su fassara mai kyau mutanen banza kuma sai su ba da ma'ana mara kyau Kaman kana da magana ko? Eh, Sheikh da dan bar mutane biyu da kai za su yi tambaya ɗaya ɗaya saboda lokacin sallah ya gabata. Ba komai ba komai. Ah, ko cewa ma kai a tsaya haka ni ba ni da iskali ai. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Ubaidullah, da Allah ka dan yi tambayan ka na minti daya. Ya. Eh, ka takaita Malam Ubaidullah. Assalamu alaikum Malam Ubaidullah. Eh, yanzu muna jin ka Malam Ubaidullah. Sarki ki Allah saka ma da Tare da kai. Tare da kai malam Waidullah. Kaushe malamin mu da alkhairi. To ni tambayoyi zani wa'anda in shi in su zo su amsa mani. To muna jin ka. Ah, Mai malam Ubaidullahi da ka bari in in shi an sun zo karatu. Sai su kai musu tambayar da zai bi. Eh, da ya fi kyau ma. Amma in kai tambaya. Na. Magana za ne a cikin minti na ɗaya. To. Sarki zai in ma aka in shi'a ko to akwai wani halin da za a ji maka masana ta zama Allah ne Allah akan me so saboda akwai abubuwan da Allah ya riga ya bayar sarki zaki sai suke nema su musa bayarwa ko kuma su ɓace mu wanda aka ba okay yaki yanzu har sai na yalsan mu muna faɗa kullum abokai ma Allah sai da ya zaba, ya haɗa shi shi sa annabi da kanshi ya faɗa kairul ko sai ba bada wasu wa'anda za su zo baya ga da nawa karni ya fara na tare da shi dara sarki zaki akwai mutanen da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun duniya Allah ya tabbatar musu yan aljanna an wasu malamai ke cewa kai ko sun yi kuskure ma Allah ya yi masu in ma sun yi bayan Malam Ubaidullah kamar yana da matsalan sadarwa ko? To, Malam Ubaidullah ya hakuri eh, ba ka da tambaya ga Malam Musa kenan ko? Ya hakuri i tambaya ga Malam Musa. Eh. Malam, da Allah Malam a kowace daraja ta ahal baiti wadda littattafanmu na ahal sunna ba a ruwaito ta ba. ita kawai tambayar zan malam to Allah Amin, amin, amin. To, last caller, kai kuma ka yi tambayan ka, assalamu alaikum wa ta'ala barkatu caller. Caller kan WhatsApp, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Wa alaikum Na'am, caller, sunan ka daga ina ke kira? Sunana Abdulaziz Ibrahim. To, Malam Abdulaziz. Masha Allah, kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf sadu suna kawai nan layi. To, ina miƙa gaisuwa na zuwa ga Malam, Allah ya saka da alkhairi. amma. To, Ina amsawa ɗan uwa. Allah ya saka da alkhairi, dama ni tambaya dai kawai da ke so yi. ok. To, bismillah. Duk sanda Malam Tahir ya zo aka bujiro da abubuwa a cikin akidosu, sai ce a wurin shi bai ingantawa Kuma magabatansu a wurinsu sun ta komai a wurin su ingantacce ne to nawa za mu bi na shi za mu bi ko nasu shi ne kawai tambaya <laughs> to masha Allah masha Allah to to sarki daki maganan a Ubaidullahi Abuzu da ya ce akwai wani mankaba eh. da daraja da ya kamata a ruwaito na ahadul baita a littattafan wanda ba a ruwaito ba wala sarki babu kuma ai na taɓa yin wata magana anan kamanta ne na ce na rantse da Allah in shi'a kuma ka ruwaici wannan da bakina kuma idan malam tahir ya zo kamar tambayan nan shi'a ba su taɓa rubuta littafi kwaya ɗaya ma wanda ya shafi tarihin annabi tun daga rayuwar shi a makka hijirar shi zuwan shi madina jihadin shi wallahi ba su dogara da littafan sunna ba wallahi ba sa iya hmm. babu littafi na tarihi da shi'a suka rubuta wanda ya ƙunshi rayuwar annabi daga haihuwarsa hijirarsa zuwan samari da jiha yaƙi yaƙin da yi wallahi sai sun dogara da littafan sunna sannan suke rubuta mm. kuma na kattam duk littafin da za su ɗauko su maka wane ya rubuta in ka je ka buɗe in ya shafi ɗaya biyu uku hudu za ka ga in ya tsallaka inda zai koma ya ci gaba da kawo dalili sai ya koma littattafan sunna yake kawo dalili ka lura So, al'ahalu sunna alhamdulillahi, mu muka ruwaito falalar ahadul baiti falala ingantacciya wacce babu suka babu cin mutunci babu na ƙasa darajarsu kuma ingantacciya. Ba dai sun ce abin da ya inganta ba suke karɓa, ai yanzu a ka lura akwai abin da na rushe. Maganan cewa na na Fatima ba ta al'ada. Ina ƙalubalanta su zo su faɗa mana inda hadisin ya inganta ta fuskar isnadi. In ko bai inganta ba, to su fito su faɗa a mabiyan sai jama'a ƙarya ne hadisin fa da aka ce na na Fatima ba ta al'ada wannan hadisin fa bai inganta ba na'am yawa so wannan shine sannan maganan dan uwa da ya faɗa yace ta ƙarshe yace in an zo kaga alal aqal idan malam tahir yace abu bai tabbata ba to kamata yi ya jero a littafi kara, shafi kaza malam wani ya ce bai tabbata ba a littafi kara, kamar yadda ni kaga jiya wani hadisi da ya kafa hujja da shi da na tashi ashe da na ɗauko na nuna wa mutane gashi an ce bai inganta ba saboda dalili na ilimi kuma hmm. tuntuni sun sani cewa ahli sunna littattafai guda biyu ne kaɗai a gurin suke ce masu sahihain bukhari da muslim amma duk littafin da ba wannan ba ba a kiran wannan littafin a ce masa sahihi da ma'anar cewa duk abin da ke ciki ya inganta ko da kaga an ce as-sihahu wannan min babu taglib ne da ma'anar abin da ke ciki ana nufin da yawa ya inganta amma in ka tafi turmuzi akwai hadisai da yawa da basu inganta ba nisa'i ibnu maja abu dawud da makamantansu duk suna nan da yawa basu inganta ba kuma ta hadisin da wani zai kawo hujja a ciki in bai inganta ba ni na sani zan zo in ce mai bai inganta ba kuma wallahi zan nuna mai in ja layi in ce kaga hadisin bai inganta ba saboda dalili kaza saboda dalili kaza wannan shine abin da ke ciki saboda haka in yayi karatu gobe ni ma jibi ina da karatu Allah ya kai mu ranar Laraba amin amin amin amin ya rabi. mun gode Allah saboda haka magana ta ta ƙarshe da zan yi in rufe addu'a ina ajiyewa wa 'yan shi'a wayannan saƙuna. Hmm. muna son sayyidina Ali Allah ya sani kuma muna ƙaunar iyalan gidan sayyidina Ali kuma ƙaunarsu da ita yana daga cikin abin da muke bautawa Allah da shi wannan yasa a gidana nasa alhassan da alhussein da kuma fatima kuma da izinin Allah dukkan hatta wa'annan sunayen na ragowar a imma, irin su ali da ma'anan zainul abidina irin su jafar da ma'anan as-sadiq wallahi sarki sai mun raya wa'annan abubuwan da izinin Allah kuma yanzu ana samu mutanenmu mu na sakawa saboda haka ba mu da kowace irin damuwa a ran ranmu dangane da matsayin sayyidina ali amma ina so yan shi'a su riƙe nawa malamin su tambaya a nan gurin ina buƙatar amsa daga gurin shi bai ba da amsa ba a littattafan su ko da sai na aliyar musulunta shekarar sanawa sai na ce ana cewa ya musulunta ne saboda abin da aka saba faɗa amma sai da na ali a lokacin bai ma buƙatar a ce ya musulunta dan bai yi kafirci ba ballanta na ya musulunta ko ba gaskiya ba sai na ce amma a wannan lokacin sai na bakar da ya shiga musulunci da shekara talatin da takwas don Allah su yi kansu adalci da mai shekara talatin da takwas da mai shekara goma wa annabi ke buƙatar gudunmawarsa a lokacin kuma wa aka fi sa ran zai ba manzan Allah gudunmawa hmm. a lokacin mai shekara goma ko mai shekara talatin da takwas ɗaya kenan na na fatima Allah ya ƙara mata yadda an haife ta annabi ya kai shekara biyar da aikuwa an je madina shekarar ta takwas sai na ali ya aure ta da shekara tara ko da ta bar duniya shekaran ta goma sha takwas zuwa shekara sha tara Ta gaba tsaran a daidai lokacin da sai na bakar kusan shekararsa sittin a duniya in ka dawo sai sarki zaki ta fuskar za a jagoranci mutane me yasa shi kanshi annabin Allah bai aiko shi ba yana da shekaru na yarinta sai da ya bashi ya kai shekara arba'in sannan ya aiko shi hmm. saboda annabi ya riga ya samu tajriba experience na rayuwa a lokacin to su dawo su yi kansu adalci da mai shekara lokacin talatin da wani abu da wanda yake shekararsa sittin a duniya ta fuskar gogewa da rayuwa da waye da wadan Allah waye cancanta shugabanci al'ummar annabi a lokacin wannan kenan sannan magana ta ƙarshe ga gashi nan na musu da amsa cewa abin da 'yan shi'a ne suke da amsa akan Abbas dangane da kadiyar Nana Fatima ita ce amsar mu tsakanin Nana Fatima da Sayyidina Abubakar shine kawai in suna da amsa su bamu da ka sarki zaki muna maka godiya Allah ya saka maka da alheri Allah ya ji kan iyaye Allah ya tsare maka imaninka da mutuncinka da ka gobe Allah ya kawo shi kuma in ya tashi ya sa yadda ya sa in ya ga dama ya canza topic din ya ce ahalin suna kuma ku shirya ko kuwa <laughs> ka gane ko kuma ya sa allura ta tono galma ahalin suna ya taba ɗan shi'a amma in ba ni fasirin ne yake a takin ba ya sa allura ta tono galma raddi zuwa ga asadin suna. to kaga <laughs> kaga allura ta tono galma sai sa raddi zuwa ga ahalin suna. amma ya ce raddi zuwa ga asadu suna to kamar wani personal takin ne ni zuwa gare ni ne ba kuma ba shi nake takin ba a'a ni aqidar shi an nake takin. kuma duk wanda yake ganin cewa zai kare aqidar ba wai shi ba ga ga shi ni abin da nake magana kenan hmm. so da ka karya ɗauka ni shi ni ba shi bane matsalata a'a aƙidar ita ce matsalata kuma duk wanda yake ganin zai iya tare aƙidar ya kare ta ganin shi. wannan ne shine sako na sarki rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah saka alkhairi shek Allah saka alkhairi mun gode mun gode to jama'a na to alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu saurare na gobe insha Allah gobe on the 20 gobe date nawa <sighs> to Uh, alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a. Insha Allah gobin Allah ya mu on the 26 July 2022 muna tare da Shak Malam Dahir wanda shi ma zai zai raddin wannan karatu da Shak Malam Musa Yusuf Asad Sunna yayi. Uh, ah, topic mai take allura ta tono garma. Insha Allah ah, in Allah kai mu gobe karfe tara da rabi daidai da jimalin Dahir mu fara da sauri. Insha Allah on the dot karfe tara da rabi daidai da ikon Allah za mu fara wannan karatu allura ta tono garma a kan yan shi'a da suke gwagwarmaya a nan nuna cewa ba akidan su ba akidan zagin sahabbai ba ne wanda imam alima ya haramta musu zagi balle ma har sahabbai to amma malam musa da sunna ya dage da malam burhanuddin wai A akidar shi'a ita ce akidar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi jama'a Allah kai gobe ranar talata karfe tara da rabi agogo na Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh